Yohana Sura ta fari Tun fil azal akwai kalma, kalman nan kuwa tare da Allah yake, kalman nan kuwa Allah ne. Shi ne tun fil azal yake tare da Allah. Dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne, ba kuma abin da ya kasance na abubuwan da suka kasance sai ta game da shi. Shi ne tushen rai, wannan rai kuwa shi ne hasken mutane, haske na haskakawa cikin duhu. duhu kuwa bai rinjaye shi ba. Akwai wani mutum da Allah ya aiko mai suna ya haya, shi fa ya zo shaida ne domin ya shaidi hasken, kowa ya ba da gaskiya ta hanyarsa. Ba shi ne hasken ba, ya zo ne domin ya shaidi hasken. Akwai hakikanin haske mai shigowa duniya da yake haskaka kowane mutum. Da yana duniyar ma, taurinsa ta kasance. duk da haka duniya ba ta san shi ba, ya zo ga abin mulkinsa ne, jama'arsa kuwa ba ta karɓe shi ba, amma duk iyakar waɗanda suka karɓe shi, wato masu gaskatawa da sunansa, ya ba su ikon zama ‘ya'yan Allah, wato waɗanda aka haifa ba daga jini ba, ba daga nufin jiki ko nufin mutum ba, amma daga wurin Allah. kalman nan kuwa ya zama mutum, ya zauna a cikinmu. yana mai matukar alheri da gaskiya. Mun kuma dubi ɗaukakarsa, ɗaukaka ce ta makaɗaicin ɗa daga wurin ubansa. Yahaya ya shaida shi, ya ɗaga murya ya ce, Wannan shi ne wanda na ce, mai zuwa bayana ya zama shugabana, domin dama yana nan tun ba ni. Dukanmu kuwa daga falalarsa muka samu, alheri kan alheri. domin shari'a ta hannun Musa aka ba da ita, alheri da gaskiya kuwa ta wurin Yesu almasihu suka kasance, ba mutumin da ya taba ganin Allah da ɗai, makaɗaicin ɗa wanda yake yadda Allah yake, wanda kuma yake a wurin Uba, shi ne ya bayyana shi, wannan kuwa ita ce shaidar Yahaya. wato sa'ad da yahuda suka aiki firistoci da lawuyawa daga urshalima su tambaye shi ko shi wane ne sai ya faɗi gaskiya bai yi musu ba gaskiya ya faɗa ya ce ba ni ne almasihu ba sai suka tambaye shi to yaya iliya ne kai ya ce ba shi ba ne suka ce kai ne annabin nan ya ce a'a sai suka ce masa to wane ne kai domin mu samu amsar da za mu mayar wa waɗanda suka aiko mu me kake ce da kanka ya ce ni murya ce mai kira a jeji mai cewa ku gyara wa ubangiji ta farki yadda annabi ishaya ya faɗa su kuwa farisawa ne suka aiko su sai suka tambaye shi suka ce to don me kake yin baftisma in kai ba almasihu ba ne ba kuwa iliya ba ba kuma annabin nan ba sai haya ya amsa musu ya ce ni kam da ruwa nake baftisma amma da wani nan tsaye a cikinku wanda ba ku sani ba shi ne mai zuwa bayana wanda ko maɓallin takalmin sama ban isa in kwance ba an yi wannan a ne a hayin kogin urdun inda haya yake yin batisma kashe gari ya tsinkayo yesu na nufoshi sai ya ce kun ga ga ɗan rago na allah wanda zai ɗauke zunubin duniya wannan shi ne wanda na ce wani yana zuwa bayana wanda ya zama shugabana domin dama yana nan tun ba ni da kam ban san shi ba sai domin a bayyana shi ga isra'ila na zo nake baftisma da ruwa Yahaya ya yi shaida ya ce, Na ga Ruhu na saukowa kamar kurciya daga sama, ya kasance a kansa. Da kam ban san shi ba, shi dai wanda ya aiko ni in yi baptisma da ruwa, shi ne ya ce mini, Wanda ka ga Ruhu na sauko masa, yana kuma kasance a kansa, shi ne mai yin baptisma da Ruhu mai tsarki. Na kwa gani, na kuma yi shaida cewa wannan ɗan Allah ne. Kashegari kuma Yahaya na tsaye da almajiransa biyu, yana duban Yesu na tafiya sai ya ce, Kun ga ga ɗan rago na Allah. Almajiran nan biyu suka ji ya faɗi haka, sai suka biye su. Yesu ya waiwaya ya ga suna biye da shi, sai ya ce musu, Me kuke nema? Suka ce masa, Ya rabbi, wato malam kenan. Ina kake da zama? Sai ya ce musu, Ku zo ku gani. Sai suka je suka ga inda yake da zama, suka kuwa yi ni tare da shi, wajen karfe hudu na yamma ne kuwa. Ɗaya daga cikin biyun nan da suka ji magana ya haya suka kuma biye su, andrawas ne ɗan uwan Bitrus, sai ya fara nemo ɗan uwansa Bitrus ya ce masa, mun sami almasihu wato shafaffe sai ya kai shi wurin yesu yesu ya dube shi ya ce wato kai ne saminu ɗan haya? za a kira ka kefas wato bitrus kashe gari yesu ya yi niyyar zuwa ƙasar galili sai ya sami filibus ya ce masa bini filibus kuma mutumin bai tsaye da ne su andrawus da bitrus Filibus ya sami na ta'ala ya ce masa, Mun sami wanda Musa ya rubuta labarinsa a taura, annaba kuma suka rubuta labarinsa wato Yesu Banazari ɗan Yusufu. Na ta'ala ya ce masa, A iya samun wani abin kirki a Nazaret kuwa? Sai Filibus ya ce masa, Taho dai ka gani. Yesu ya ga na ta'ala na nufoshi. Sai sai zancensa ya ce, kunga ga ba Isra'ile na gaske wanda ba shi da ha'inci. Na ta'ala ya ce masa, A ina ka san ni? Yesu ya amsa masa ya ce, Tun kafin Filibus ya kira ka sa'ad da kake gindin ɓaure, na ganka. Sai na ta'ala ya amsa masa ya ce, Ya shugaba, kai ɗan Allah ne, kai sarkin Isra'ila ne. Yesu ya amsa ya ce, Wato, domin na ce maka na ganka a gindin ɓaure ne kake ba da gaskiya, ai za ka ga al'amuran da suka fi haka ma. Yesu kuma ya ce masa, Lalle hakika ina gaya muku, za ku ga sama ta dare, mala'ikun Allah suna hawa da sauka ga ɗan mutum. Yohana Sura ta biyu A rana ta uku sai aka yi bikin aure a Kana ta ƙasar Galili, mahaifiyar Yesu kuwa tana nan. aka kuma gayyaci Yesu da almajiransa. Da ruwan inabi ya gaza, mahaifiyar Yesu ta ce masa, Ba su da sauran ruwan inabi. Yesu ya ce mata, Iya, ai wannan magana ba take ba ce, lokaci na bai yi ba tukuna. Sai mahaifiyar Yesu ta ce wa barorin, Duk abin da ya ce ku yi, sai ku yi. A wurin kuwa, akwai randuna shida na dutse a ajijiye bisa ga al'adar yahudawa ta tsarkakewa kowace tana cin wajen tulu shida shida sai yesu ya ce musu ku ci randunan nan da ruwa suka ciccika su fal sa'an nan ya ce musu to yanzu ku ba ku kai wa uban biki sai suka kai da uban bikin ya kurɓi ruwan da yanzu aka mayar ruwan inabi bai kuwa san inda aka samo shi ba, amma barorin da suka ɗebo ruwan sun sani. Ya yi magana da ango ya ce, Kowa a kyakkyawan ruwan inabi yakan fara bayarwa, bayan mutane sun shasha sa'an nan kuma ya kawo wanda ya gaza na farin kyau, amma kai ka ɓoye kyakkyawan ruwan inabin sai yanzu. Wannan ce mu'ujizar farko da Yesu ya yi, ya kuwa yi ta ne a kana ta ƙasar Galili, ya bayyana ɗaukakarsa. almajiransa kuma suka gaskata da shi bayan haka sai ya tafi Nahum da shi da mahaifiyarsa da 'yan uwansa da kuma almajiransa suka zauna a can 'yan kwanaki idin ƙetarewa na yahudawa ya matso sai yesu ya tafi urshalima a cikin haikali ya sami waɗansu dillalan shanu da na tumaki da na tattabarai da kuma 'yan canjin kuɗi zaune wurin aikinsu. sai ya tuka bulala mai harsuna ta igiya ya kore su duka daga haikalin hada tumakin da shanun ya kuma watsar da kudin 'yan canjin ya birkice teburorinsu ya ce da dillalan tattabarai ku kwashe waɗannan daga nan kada ku mai da haikalin ubana kasuwa sai almajiransa suka tuna a rubuce ke cewa kishin haikalinka ya cire na matuka sai yahuda suka amsa masa suka ce wace mu'ujiza za ka nuna mana da kake haka yesu ya amsa musu ya ce ku rushe haikalin nan ni ko in da shi a cikin kwana uku yahudawa suka ce sai fa da aka shekara arba'in da shida ana ginin haikalin nan kai kuwa a cikin kwana uku za ka da shi amma haikalin da yesu ya ambata jikinsa ne saboda haka bayan an tashe shi daga matattu almajiransa suka tuna ya faɗi haka suka kuma gaskata nassi da maganar da yesu ya faɗa to sa'ad da yake urshalima lokacin idin ƙetarewa mutane da yawa suka gaskata da sunansa saboda ganin mu'ujizan da ya yi yesu bai amince da su ba domin ya san zuciyar kowa ba kuma sai wani ya shaidi mutum a wurinsa ba domin shi kansa ya san abin da yake zuciyar ɗan adam. Yohana Sura ta uku To akwai wani bafarisiye sunansa Nikodimu, wani shugaban Yahudawa, wannan mutum ya zo wurin Yesu da daddare ya ce masa, Ya shugaba, mun sani kai malami ne da ka zo daga wurin Allah, domin ba mu iya yin waɗannan mu'izazan da kake yi sai ko Allah yana tare da shi. Yesu ya amsa masa ya ce, Lallai hakika ina gaya maka, in ba a sake haifar mutum ba, ba zai iya ganin mulkin Allah ba. Nikodimu ya ce masa, Kaka za a haifi mutum bayan ya tsufa? Wato, ya iya komawa a cikin mahaifiyarsa ta sake haifo shi? Yesu ya amsa masa ya ce, Lallai hakika ina gaya maka, in ba an haifi mutum ta wurin ruwa da kuma ruhu ba. ba zai iya shiga mulkin Allah ba. Abin da mutum ya haifa mutum ne, abin kuma da ruhu ya haifa ruhu ne. Kada ka yi mamaki domin na ce maka dole a sake haifar ku. Iska tana busawa inda ta ga dama, kakan ji motsinta, amma baka san inda ta fito da inda za ta ba. Haka fa yake ga duk wanda ruhu ya haifa. Sai Nikodimu ya amsa masa ya ce, Kaka wannan zai yiwu. Yesu ya amsa masa ya ce, Ashe, kai ma da kake malamin Isra'ila, Ba ka fahimci waɗannan al'amura ba? Lallai hakika ina gaya maka, abin da muka sani shi muke faɗa, muna kuma shaidar abin da muka gani, amma kun ƙi yarda da shaidar mu. in na yi maku zancen al'amuran duniya ba ku gazgata ba, yaya za ku gazgata in na yi maku zancen al'amuran sama, ba wanda ya taɓa hawa cikin sama, sai shi wanda ya sauko daga sama wato ɗan mutum da yake sama. Kamar yadda Musa ya tada macijin nan a jeji, haka kuma dole ne a ɗaga ɗan mutum domin duk wanda ya gazgata da shi ya samu rai madawwami. Saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin ɗansa, domin duk wanda ya gazgata da shi kada ya halaka, sai dai ya samu rai madawwami. Gama Allah bai aiko ɗansa duniya domin ya yanke mata hukunci ba, sai dai domin duniya ta samu ceto ta wurinsa. Duk wanda ya gasgata da shi, ba za a yi masa hukunci ba, wanda kuwa bai ba da gaskiya ba, an riga an yi masa hukunci, domin bai gasgata da sunan makaɗecin ɗan Allah ba. Hukuncin kuwa shi ne, haske ya shigo duniya, amma mutane suka fi ƙaunar duhu da hasken don ayyukansu mugaye ne. duk mai yin rashin gaskiya yakan ƙi hasken, baya kuma zuwa wajen hasken, domin kada ayyukansa su tonu. Mai aikata gaskiya kuwa yakan zo wajen hasken, domin a bayyana ayyukansa, cewa da taimakon Allah ne aka yi su. Bayan haka, Yesu da almajiransa suka tafi ƙasar Yahudiya, a nan ya jima da su yana yin baftisma, Yahaya kuma yana yin baftisma a Ainon kusa da Salima. domin da ruwa da yawa a can, mutane kuwa suka yi ta zuwa ana yi musu baptisma, domin a sa'an nan ba a sa Yahaya a kurkuku ba tukuna. Sai fa almajiran Yahaya suka tasarwa wani Bayahude da muhawara a kan maganar tsarkakewa, suka kuma zo wurin Yahaya suka ce masa, Ya shugaba, wanda da kuke tare a hayin kogin Urdun, wanda kai kanka ma ka shaida shi. to gashi yana yin baftisma har kowa da kowa yana zuwa wurinsa. Sai haya amsa ya ce, Ba mai iya samun komai sai ko an bashi daga sama, ku kan kuma shaiduna ne a kan naci, ba ni ne almasihu ba, amma an aiko ni ne ni riga shi gaba, mai amarya shi ne ango, abokin ango kuwa da yake tsaye yake kuma sauraron maganarsa. yakan yi farin ciki kwarai da jin muryar ango, saboda haka farin cikin nan nawa ya cika, shi kam lallai ne ya rika karuwa, ni kuwa in rika raguwa. Mai zuwa daga sama yana sama da kowa, wanda yake na kasa asalinsa kuwa na kasa ne, maganar kasa kuma yake yi, mai zuwan nan daga sama yana sama da kowa, abin da ya ji ya kuma gani. shi yake shaidarwa duk da haka ba wanda yake yadda da shaidarsa duk wanda ya yadda da shaidarsa ya hakkake cewa Allah mai gaskiya ne domin wanda Allah ya aiko zantuttukan Allah yake faɗa gama Allah yana ba da ruhu ba da iyakancewa ba uban yana kaunar ɗan ya kuma sa komai a hannunsa wanda ya gaskata da ɗan yana da rai madawwami wanda ya ki bin ɗan kuwa ba zai sami rai ba sai dai fushin Allah ya tabbata a gare shi. Yohana Sura ta hudu To Ubangiji Yesu ya sani da Farisiyawa sun ji labari yana samun almajirai, yana kuma yi musu batisma fiye da ya hayya. Lalle ne kuwa ya ratsa ƙasar Samariya. sai ya zo wani gari na ƙasar Samariya wanda ake kira Saikar, kusa da yankin ƙasar da Yakubu ya ba ɗansa Yusufu. Rijiyar Yakubu kuwa a nan take, saboda gajiyar tafiya fa, sai Yesu ya zauna haka nan a bakin rijiyar. Wajen tsakar rana ce kuwa, sai ga wata basamariya ta zo ɗiban ruwa, Yesu ya ce mata, Ba ni ruwa in sha. almajiransa kuwa sun shiga gari sayan abinci, sai ba samariyar ta ce masa, Ƙaƙakai ba yahuda za ka roƙe ni ruwan sha ni da nake ba Samariya? Don Yahuda ba sa cuɗanya da Samariyawa, Yesu ya amsa mata ya ce, Da kin san kyautar Allah, da kuma wanda ya ce miki ba ni ruwa in sha, ai da kin roƙe shi, shi kuwa zai baki ruwan rai. Sai matar ta ce masa, Ya shugaba, ai ba ka da guga, rijiyar kuwa da zurfi, to ina ka sami ruwan nan na rai, ashe kafi ubanmu Yakubu ne wanda ya bar mana rijiyar har shi da kansa da ’ya'yansa da dabbobinsa suka sha ruwanta? Yesu ya amsa mata ya ce, Duk mai shan ruwan nan zai sake jin kishirwa, amma duk wanda ya sha ruwan da zan bashi, ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada. ruwan da zan bashi kuwa zai zama maɓuɓɓuga a gare shi, yana ɓuɓɓugowa har ya zuwa rai madawwami. Macen ta ce masa, Ya shugaba, ka bani ruwan nan don kada in ƙara jin ƙishirwa, kada kuma in riƙa zuwa nan har in ɗiba. Sai Yesu ya ce mata, Jeki, ku zo da mijinki. Sai macen ta amsa ta ce, Ai ba ni da miji. Yesu ya ce mata, gaskiyarki da kika ce baki da miji, don kin auri maza biyar, wanda kuke tare yanzu kuwa ba mijinki ba ne, a nan kam kin yi gaskiya. Macen ta ce masa, Ya shugaba, na dai gane kai annabi ne, Kakanni mu sun yi sujada a dutsen nan, ko kuwa kun ce a Urshalima ne wurin da ya wajaba a yi sujada. Sai Yesu ya ce da ita, Mace, ki gasgata ni. lokaci na zuwa da ba za ku yi wa uba sujada ba, ko a kan dutsen nan ko a Urushalima. Ku kuna yi wa abin da ba ku sani ba sujada, mu kuwa muna yi wa abin da muka sani sujada, domin ceto ta hanyar Yahudawa yake. Amma lokaci na zuwa har ma ya yi, da masu sujada na gaskiya za su yi wa uba sujada a ruhu da gaskiya kuma. Lalle ko irin waɗannan masu sujada ne uba yake nema. Allah ruhu ne, masu yi masa sujada kuwa lalle su yi masa sujada a ruhu da gaskiya kuma. Sai macen ta ce masa, Na san almasihu yana zuwa, wanda ake kira Kiristi, sa'ad da ya zo kuwa zai sanar da mu kome. Yesu ya ce mata, Ni ne, ni mai maganar nan da ke. Ya gama magana kenan sai almajiransa suka iso, suka yi mamakin ganin yana magana da mace. amma kuwa ba wanda ya ce, Me kike bukata, ko don me kake magana da ita? Sai matar ta bar tulunta ta koma gari ta ce wa mutane, Ku zo ku ga mutumin da ya ga mini duk abin da na taɓa yi, shin ko wannan shi ne almasihu? Sai suka fito daga garin suka nufo shi, ana cikin haka sai almajiran suka roƙe shi suka ce, Malam, ci abinci. Amma ya ce musu, Ina da abincin da ba ku sani ba. Almajiran suka ce wa juna, Shin wani ya kawo masa abinci ne? Sai Yesu ya ce musu, Abinci na shi ne in aikata nufin wanda ya aiko ni, in kuma cika aikinsa. Ba kuna cewa, kaka saura wata hudu ba, ina gaya maku fa, ku duba gonaki ku gani, sun nuna sun isa girbi. mai girbi na samun lada yana kuma tara amfani zuwa rai madawwami domin mai shuka da mai girbi su yi farin ciki tare a nan kam wannan karin maganar gaskiya ne cewa wani da shuka wani da girbi na aike ku girbin abin da ba ku yi wahalarsa ba waɗansu sun yi wahala ku kuwa kun mori wahalarsu samariyawa da yawa na wannan gari suka gaskata da shi saboda shaidar macen nan da ta ce ya gaya mini duk abin da na taɓa yi. Da Samariya suka iso wurinsa suka roƙe shi ya sauka a wurinsu, ya kuwa kwana biyu a nan, saboda maganarsa kuma waɗansu da yawa suka gaskata, sa'an suka ce wa macen. Yanzu kam, mun ba da gaskiya, ba don abin da kika faɗa kawai ba, domin mu ma mun ji da kanmu, mun kuma tabbata lallai wannan shi ne mai ceton duniya. Bayan kwana biyun nan sai ya tashi daga nan ya tafi ƙasar Galili, domin Yesu kansa ya yi shaida cewa annabi ba shi da girma a garinsu. Da ya isa ƙasar Galili, sai Galiliyawa suka yi na'am da shi, domin sun ga duk abin da ya yi a Urshalima a lokacin Idi, domin su ma sun je Idin. Sai ya sake zuwa Kana ta ƙasar Galili. inda ya mai da ruwa ruwan inabi. A kafin nahun kuwa akwai wani basarake wanda ɗansa ba shi da lafiya. Da jin cewa Yesu ya fito ƙasar Yahudiya ya komo ƙasar Galili, sai ya tafi wurinsa ya roƙe shi ya je ya warkar da ɗansa don yana bakin mutuwa. Yesu ya ce masa, In ba mu'ujizai da abubuwan al'ajabi kuka gani ba ba yadda za a yi ku ba da gaskiya. sai basaraken nan ya ce masa ya shugaba ka bar tun ƙaramin ɗana bai mutu ba yesu ya ce masa yi tafiyarka ɗanka a raye yake mutumin kuwa ya gaskata magana da yesu ya faɗa masa ya yi tafiyarsa yana cikin tafiya sai ga barorinsa sun taryo shi suka ce masa ɗanka ya warke sai ya tambaye su ainihin lokacin da ya fara samun sauƙi Suka ce masa, Jiya da karfe ɗaya da rana zazzabin ya sake shi. Sai uban ya gane daidai lokacin nan ne Yesu ya ce masa, Ɗanka a raye yake. Shi da kansa kuwa ya ba da gaskiya da jama'a gidansa duka. Wannan kuwa ita ce mu'ujiza ta biyu da Yesu ya yi a Galili bayan komowarsa daga Yahudiya. Yohana Sura ta biyar Bayan haka sai Yesu ya tafi Urshalima domin idin Yahudawa. A Urshalima kusa da ƙofar tumaki akwai wani ruwa da ake ce da shi Betasda da Yahudanci, an kuwa kewaye shi da shirayi biyar. A shirayin nan kuwa marasa lafiya da yawa sun saba kwanciya, makafi da guragu da shanyayyu, suna jira a motsa ruwan. don lokaci-lokaci wani mala'ika yakan sauko cikin ruwan ya motsa shi. Duk wanda ya fara shiga bayan an motsa ruwan, sai ya warke daga duk irin cutar da yake da ita. A nan kuwa akwai wani mutum da ya shekara talatin da takwas da rashin lafiya. Da ya ya gan shi kwance, ya kuma sani ya daɗe da wannan hali, sai ya ce masa, Kana so a warkar da kai? marar lafiyar ya amsa masa ya ce, Ya shugaba, ai ba ni da wanda zai saka ni cikin ruwan lokacin da aka motsa shi, lokacin da na doshi ruwan kuma sai wani ya riga ni shiga. Sai Yesu ya ce masa, Tashi, ka ɗauki shimfiɗarka, ka tafi. Nan take mutumin ya warke, ya ɗauki shimfiɗarsa ya yi tafiyarsa, Rannan kuwa asabar ce. saboda haka Yahuda suka ce da wanda aka warkar ɗin. Ai, Asabar ce, bai kuwa halatta ka ɗauki shimfiɗarka ba. Sai amsa musu ya ce, Ai, wanda ya warkar da ni, shi ne ya ce in ɗauki shimfiɗata in tafi. Suka tambaye shi, Wanne mutum ne ya ce maka ka ɗauki shimfiɗarka ka tafi? Wanda aka warkar ɗin kuwa bai san kowane ne ba. domin Yesu ya riga ya tashi saboda taron da suke wurin. Bayan haka, Yesu ya same shi a haikali ya ce masa, Ka gafa ka warke, to ka daina yin zunubi, don kada wani abu da ya fi wannan muni ya same ka. Sai mutumin ya tafi ya gaya wa Yahudawa, Yesu ne ya warkar da shi, saboda haka Yahuda suka fara tsananta wa Yesu, don yana yin irin waɗannan abubuwa ran Asabar. Yesu kuwa ya amsa musu ya ce, Ubana yana aiki har yanzu nima ina yi. Don haka Yahuda suka ƙara nema su kashe shi, ba don ya keta asabar kaɗai ba, har ma domin ya ce Allah Ubansa ne, wato yana daidaita kansa da Allah. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Lalle hakika ina gaya muku, ɗan baya iya yin komai shi kaɗai, sai abin da ya ga Uban yana yi. domin duk abin da ya ga uban yake yi, haka shi ɗan ma yake yi. Domin uban na ƙaunar ɗan, yana kuma nuna masa duk abin da shi kansa yake yi, har ma zai nuna masa ayyukan da suka fi waɗannan, domin ku yi al'ajabi. Yadda uba yake ta da matattu ya kuma raya su, haka ɗan ma yake rayar da wanda ya nufa. Uba baya hukunta kowa, sai dai ya danka dukkan hukunci ga ɗan, domin kowa ya girmama ɗan. kamar yadda ake girmama uban. Wanda baya girmama ɗan baya girmama uban da ya aiko shi kenan. Lalle hakika ina gaya maku, duk mai jin magana ta, yake kuma gasgata wanda ya aiko ni, yana da rai madawwami. Ba za a yi masa hukunci ba, domin ya riga ya tsere wa mutuwa ya kai gare. Lalle hakika ina gaya muku, lokaci yana zuwa, har ma ya yi, da matattu za su ji muryar ɗan Allah. masu ji kuwa su rayu. Yadda uba kansa yake tushen rai, haka ya sa ɗan ya zama tushen rai, ya kuma ba shi ikon zartar da hukunci, saboda shi ɗan mutum ne. Kada ku yi mamakin wannan, domin lokaci yana zuwa da duk waɗanda suke kaburbura za su ji muryarsa, su kuma fito, waɗanda suka aika nagarta su tashi, tashin rai, waɗanda suka yi rashin gaskiya kuwa su tashi. tashin hukunci ba na iya yin komai ni kadai yadda nake ji haka nake yin hukunci hukunci na kuwa na adalci ne domin ba nufin kaina nake bi ba sai dai nufin wanda ya aiko ni in na shaida kaina shaida ta ba tabbatacciya ba ce akwai wani mashaidina daban na kuwa san shaidar da yake yi a kaina tabbatacciya ce kun aika wajen ya haya. shi kuma ya shaidi gaskiya, duk da haka shaidar da na dogara da ita ba ta mutum ba ce, na dai faɗi haka ne domin ku samu ceto. Yahaya fitilla ne mai ci, mai haske kuma, kun kuwa yarda ku yi farin ciki matuƙa da haskensa ɗan lokaci kaɗan, amma shaidar da ni nake da ita ta fi ta Yahaya ƙarfi, domin ayyukan da Uba ya bani in gama. su ainihin ayyukan nan da nake yi ai su ne shaidata a kan cewa Uba ne ya aiko ni. Uban kuma da ya aiko ni, shi kansa ya shaide ni, ba ku taɓa jin muryarsa ba, ko ganin kamatarsa, maganarsa kuwa ba ta zauna a zuciyarku ba, domin ba ku gazgata wanda ya aiko ni ba. Kuna ta nazarin littattafai, don a tsammanin ku a cikinsu za ku samu rai madawwami, alhali kuwa su ne suke shaidata. Duk da haka, kun ƙi zuwa wurina ku samu rai, ba na karɓar girma wurin mutane, amma fa na san ku ba ku da ƙaunar Allah a zuci. Ni na zo ne da sunan Ubana, gashi ba ku karɓe ni ba, inda wani zai zo da sunan kansa shi za ku karɓa. Ta yaya za ku ba da gaskiya, ko da kuke karɓar girma a junanku, girma da yake daga Allah makaɗaici kuwa ba kwa nemansa. Kada ku zaci zan yi ƙarar ku wurin Uba. akwai mai yin ƙararku, shi ne Musa, wanda kuke dogara da shi. Da dai kun gazgata Musa, da kun gazgata ni, domin labari na ya rubuta. In ko ba ku gazgata abin da ya rubuta ba, ta yaya za ku gazgata magana ta? Yohana Sura ta shida Bayan haka, Yesu ya haye tekun Galili, wato tekun Tibariya, sai taro mai yawa suka bi shi. don sun ga mu'ujizan da yake yi ga marasa lafiya. Sai Yesu ya hau dutse ya zauna a can tare da almajiransa. To idin ƙetarewa wato idin Yahudawa ya gabato. Da Yesu ya ɗaga kai ya hango babban taro yana doso shi, sai ya ce wa Filibus, Ina za mu sayo gurasar da mutanen nan za su ci. Ya faɗi haka ne fa domin ya gwada shi. saboda shi kansa ya san abin da zai yi filibus ya ce masa ai ko gurasar dinar mai tamma ba ta isa kowanensu ya sami kaɗan ba sai andrawus ɗan uwan bitrus ɗaya daga cikin almajiransa ya ce masa ga wani ɗan yaro nan da gurasa biyar na sha'ir da kuma kifi biyu amma mai waɗannan za su yi wa mutane masu yawa haka yesu ya ce ku ce wa mutane su zauna wuri ne kuwa mai ciyawa sai mazaje suka zazzauna su wajen dubu biyar yesu ya ɗauki gurasar bayan ya yi godiya ga allah kuma sai rarraba wa waɗanda suke zazzaune haka kuma yi da kifin gwargwadon abin da ya ishe su da suka ci suka ƙoshi sai ya ce wa almajiransa ku tattara gutsatsarin da suka saura kada komai ya lalace sai suka tattara gutsatsarin gurasan nan biyar na sha'ir da suka saura bayan kowa ya ci suka cika kwando goma sha biyu da jama'a suka ga mu'ujizar da ya yi suka ce lallai wannan shine annabin nan mai zuwa duniya da yesu ya gane suna shirin zuwa su ɗauke shi ƙarfi da yaji su naɗa shi sarki sai ya sake komawa akan dutsen shi kaɗai da magariba ta yi sai almajiransa suka gangara zuwa teku suka shiga jirgi suka tasar wa haya tekun zuwa kafurnahum a sa'an nan duhu ya yi yesu ko bai zo wurinsu ba tukuna sai tekun ta fara hauka saboda wata rikakkiyar iska da take busowa bayan sun yi tuki wajen mil uku ko hudu sai suka hango yesu yana tafiya a kan ruwan ya kusato jirgin sai suka firgita amma ya ce musu ni ne kada ku ji tsoro sa'annan suka yarda suka karɓe shi a cikin jirgin nan da nan sai ga jirgin a gabar da za su kashe gari sauran taron da suka tsaya a hayin tekun suka lura ba wani jirgi a wurin sai ɗan ƙarami suka kuma lura Yesu bai shiga cikinsa tare da almajiransa ba, sai almajiran ne kaɗai suka tafi. Akwai kuwa waɗansu ƙananan jirage daga tabariya da suka iso kusa da wurin nan da taron suka ci gurasa bayan Ubangiji ya yi godiya. Sa'ad da kuwa taron suka ga ba Yesu, ba almajiransa a nan, su ma suka shiga ƙananan jiragen suka tafi kafin neman Yesu. da suka same shi a hayin tekun suka ce masa, Ya shugaba, yaushe ka zo nan? Yesu ya amsa musu ya ce, Lalle hakika ina gaya muku, kuna nema na ne ba don kun ga mu'ujizai ba, sai don kun ci gurasar nan kun ƙoshi. Kada ku yi wahala a kan neman abinci mai lalacewa, sai dai a kan abinci mai dawwama har ya zuwa rai madawwami, wanda ɗan mutum zai baku. domin shi ne wanda uba wato Allah ya tabbatarwa da ikon yin haka. Sai suka ce masa, Me za mu yi mu aikata ayyukan da Allah yake so? Yesu ya amsa musu ya ce, Wannan shi ne aikin da Allah yake so, wato, ku gazgata da wanda ya aiko. Sai suka ce masa, To, wace mu'ajiza za ka yi mu gani mu gaskata ka? Me za ka yi? kakannin mu sun ci mana a jeji yadda yake a rubuce cewa ya ba su gurasa daga sama su ci sa'an nan yesu ya ce musu lalle hakika ina gaya muku ba musa ne ya baku ku gurasar nan daga sama ba ubana ne yake baku hakikanin gurasa daga sama ai gurasar allah shine mai saukowa daga sama mai ba duniya rai sai suka ce masa ya ubangiji ka bamu ba mu irin wannan gurasa kullum. Yesu ya ce musu, Ni ne gurasa mai badare, wanda ya zo gare ni ba zai ji yunwa ba har abada, wanda kuma ya gasgata da ni ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada. Na dai gaya maku, kun ganni, duk da haka ba ku ba da gaskiya ba. Duk wanda uba ya bani zai zo gare ni, wanda ko ya zo gare ni ba zan kore shi ba ko kaɗan. domin na sauko daga sama, ba domin in bi nufin kaina ba, sai dai nufin wanda ya aiko ni. Nufin wanda ya aiko ni kuwa shine kada in yarda kowa daga cikin dukkan waɗanda ya bani, sai dai in tashe su a ranar ƙarshe. Gama nufin Ubana shi ne duk wanda yake duban ɗan, yake kuma gazgatawa da shi, ya samu rai madawwami, ni kuma zan tashe shi a ranar ƙarshe. sai fa Yahuda suka yi masa gunaguni domin ya ce, Ni ne gurasar da ya sauko daga sama. Suka ce, Ashe wannan ba Yesu ba ne ɗan Yusufu, wanda mahaifiyarsa da mahaifinsa duk mun san su, to yaya yanzu zai ce na sauko daga sama. Yesu ya amsa musu ya ce, Kada ku yi gunaguni a junanku, ba mai iya zuwa wurina, sai dai in uba wanda ya aiko ni ne ya jawo shi. ni kuwa zan tashe shi a ranar ƙarshe. A rubuce yake cikin littattafan annabawa cewa, Dukkansu Allah ne zai koya musu. To, duk wanda ya ji, ya kuma koya wurin Uba, zai zo gare ni. Ba wanda ya taɓa ganin Uban, sai shi wanda yake daga wurin Allah, shi ne ya ga Uban. Lale hakika ina gaya muku, wanda ya ba da gaskiya, yana da rai madawwami. Ni ne gurasa mai ba da rai. kakannin kakanninku sun ci manna a jeji, amma kuwa sun mutu, ga gurasa mai saukowa daga sama domin kowa ya cika da ya mutu. Ni ne gurasan rai da ya sauko daga sama, kowa ya ci gurasan nan zai rayu har abada, har ma gurasar da zan bayar naman jikina ne, domin duniya ta rayu. Sai Yahuda suka tada husuma a junansu suna cewa, yaya mutumin nan zai iya ba mu naman jikinsa mu ci sai yesu ya ce musu lalle hakika ina gaya muku in ba ku ci naman jikin ɗan mutum ba ko ka kuma sha jininsa ba rai a gare ku duk wanda yake cin naman jikina yake kuma shan jinina yana da rai madawwami ni kuwa zan tashe shi a ranar ƙarshe domin naman jikina abinci ne na hakika jinina kuma abin sha ne na hakika duk wanda yake cin naman jikina yake shan jinina a cikina yake zaune ni kuma a cikinsa kamar yadda rayayyen uba ya aiko ni nake kuma rayuwa saboda uban haka ma wanda yake ni ne abincinsa zai rayu saboda ni wannan shine gurasar da ya sauko daga sama ba irin wadda kakannin kakanninku suka ci ba duk da haka suka mutu duk mai cin gurasar nan zai rayu har abada Wannan kuwa a majami'a ya faɗa sa'ad da yake koyarwa a kafar nahum. Da jin haka da yawa daga cikin almajiransa suka ce, Wannan magana mai wuya ce, wa zai iya jinta? Yesu kuwa da yake ya sani a ransa almajiransa suna gunagunin wannan sai ya ce musu, Wato, wannan ne ya zamar muku abin tuntube? yaya kenan in kuka ga ɗan mutum yana hawa inda yake da? Ai, ruhu shine mai rayarwa, jiki kan baya amfana komai. Kalmomin da na faɗa muku, ruhu ne da kuma rai, amma fa akwai waɗansunku da basu bada ba gaskiya ba. Domin tun farko Yesu ya san waɗanda basu bada gaskiya ba, da kuma wanda zai bashe shi, sai ya ƙara da cewa, Shi yasa na gaya muku. ba mai iya zuwa gare ni sai ko uban ya yardar masa. Kan wannan da yawa daga cikin almajiransa suka koma da baya, ba su ƙara tafiya tare da shi ba, sai Yesu ya ce wa goma sha biyun, Kuma kuna so ku tafi ne? Bitrus ya amsa masa ya ce, Ya Ubangiji, gunwa za mu je, kai kake da maganar rai madawami, mu kuwa mun gaskata, mun kuma tabbata kai ne mai tsarkin nan na Allah. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Ba ni na zaɓe ku, ku goma sha biyu ba? To ku lalle Iblis ne. Wato yana nufin Yahuza ɗan Saminu Iskariyoti, don shi ne zai bashe shi, ko da yake ɗaya daga cikin goma sha biyun nan ne. Yohana Sura ta bakwai Bayan haka, Yesu ya rika zagawa a ƙasar Galili. bai yadda ya zaga ta Yahudiya ba, don Yahudawa suna neman kashe shi, idin bukkoki na Yahudawa kuwa ya gabato, sai ’yan uwansa suka ce masa, Tashi daga nan mana ka tafi ƙasar Yahudiya, almajiranka su ma ga ayyukan da kake yi, ai, ba mai aiki a ɓoye in yana so ya shahara, tun da yake kana yin waɗannan al'amura, to sai ka bayyana kanka ga duniya. domin ko dama ‘yan uwansa ba su gaskata da shi ba, sai Yesu ya ce musu, Lokaci na bai yi ba tukuna, amma ku ko yaushe lokacinku ne, ba dama duniya ta ƙi ku, amma ni take ƙi, don na shaideta ta kan ayyukanta mugaye ne, ko dai ku tafi idin, ni ba za ni ba yanzu, Da lokaci na bai yi sosai ba tukuna. Da ya faɗa musu haka, ya dakata a ƙasar Galili. bayan ’yan uwansa sun tafi idin kuwa shi ma ya tafi amma a ɓoye ba a fili ba Yahuda suna ta nemansa a wurin idin suna cewa ina yake ne taro kuma suka rika maganarsa a raɗe waɗansu suna cewa mutum ne nagari waɗansu kuma suna cewa a'a a da jama'a yake amma ba wanda ya yi maganarsa a fili don tsoron Yahudawa. Wajen tsakiyar idin sai Yesu ya shiga haikali ya koyar, Yahudawa suka yi mamakin abin suka ce, Ya mutumin nan yake da karatu haka, gashi kuwa bai taɓa koyo ba? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Koyarwa ta ba tawa ba ce, ta wanda ya aiko ni ce. don mai son aikata nufin Allah zai san ko koyarwar nan ta Allah ce ko domin kaina nake faɗa. Mai magana don kansa neman ɗaukakar kansa yake yi, amma mai neman ɗaukakar wanda ya aiko shi shine mai gaskiya ba kuwa rashin gaskiya a gare shi. Ashe, ba Musa ne ya ba ku shari'a ba? Do da haka ba mai kiyaye shari'ar a cikinku don me kuke neman kashe ni. taron suka amsa suka ce, Kana da iska, wa yake neman kashe ka? Yesu ya amsa musu ya ce, Aiki ɗaya kawai na yi, dukanku kuwa kuna mamakinsa. Musa ya bar muku kaciya, ba ko shi ya fara ba, tun kakannin kakanni ne. Gashi kuma, kukan yi wa mutum kaciya ko a ran asabar ma. To, in ana yi wa mutum kaciya ran asabar don gudun keta shari'ar Musa, kwaye fushi don na warkar da mutum sarairan asabar kada ku yi hukunci da zato amma ku yi hukunci da adalci sai waɗansu mutanen urshalima suka ce ashe ba wannan ne mutumin da suke nema su kashe ba gashi nan ko yana magana a fili ba su ce masa komai ba ya yiwu kuma shugabanni sun san lalle wannan shine almasihu wannan kam mun san daga inda yake, amma sa'ad da almasihu ya zo ba wanda zai san daga inda yake. Yesu yana koyarwa a haikalin kenan sai ya ɗaga murya ya ce, Kun dai sani, kun kuma san daga inda nake, ban fazo don kaina ba, wanda ya aiko ni mai gaskiya ne, shi kuwa ba ku san shi ba, ni na san shi, domin daga wurinsa na fito, shi ne kuwa ya aiko ni. don haka sai suka nemi su kama shi amma ba wanda ya taɓa shi domin lokacinsa bai yi ba tukuna duk da haka mutane da yawa cikin taron sun gaskata da shi suna cewa sa'ad da almasihu ya zo zai yi mu'jizai fiye da na mutumin nan farisiyawa kuwa suka ji taro suna raɗe raɗinsa haka sai manyan firistoci da farisiyawa suka aiki dogaran haikali su kamo shi sai Yesu ya ce, Saurana ɗan lokaci kaɗan tare da ku, sa'an zan koma wurin wanda ya aiko ni. Za ku neme ni amma ba za ku same ni ba, inda nake kuwa ba za ku iya zuwa ba. Sai Yahuda suka ce wa juna, Ina za shi da har ba za mu same shi ba, za shi wurin Yahuda wanda suka warwatsu a cikin al'ummai ne, ya koya wa al'umman. Me kuma yake nufi da cewa za ku neme ni amma ba za ku same ni ba da kuma cewa inda nake ba za ku iya zuwa ba a ranar ƙarshe ta idin wato babbar ranar sai yesu ya tsaya ya ɗaga murya ya ce duk mai jin kishirwa ya zo gare ni ya sha duk mai gazgatawa da ni kamar yadda nasi ya ce daga zuciyarsa ne kogunan ruwan rai za su gudana to wannan shi ne ya faɗa game da ruhu wanda masu gaskatawa da shi za su karɓa domin har yanzu ba a ba da ruhu ba saboda ba ɗaukaka Yesu ba tukuna da jin maganan nan waɗansu daga cikin taron suka ce hakika wannan annabin nan ne waɗansu kuwa suka ce wannan almasihu ne amma waɗansu suka ce me ashe almasihu daga ƙasar galili zai fito nassi ba cewa ya yi almasihu zuriyar dauda ne ba daga kuma baitalami yake ƙauyen da dauda ya zauna sai kuma rabuwa ta shiga tsakaninsu a kansa waɗansunsu suka so su kama shi amma ba wanda ya taɓa shi daga nan dogaran haikali suka koma wurin manyan firistoci da farisiyawa su kuwa suka ce masu don me ba ku kawo shi ba sai dogaran suka amsa suka ce a'a ba mutumin da ya taɓa magana kamar wannan sai farisiyawa suka amsa musu suka ce ab har kuma an da ku ne ashe akwai wani daga cikin shugabanni ko farisiyawa da ya gaskata da shi amma wannan taro da ba su san attaurawa ba ai la'anannu ne nikodimu kuwa da ya je wurin sa da yana kuwa ɗaya daga cikinsu ya ce musu, Ashe, mu takan hukunta mutum tun ba a ji daga bakinsa ba, an kuma san abin da yake ciki? Suka amsa masa suka ce, Kai ma ba Galile ne, bincika mana ka gani, ai ba wani annabi da zai bayyana a ƙasar Galili. Sai kowa ya tafi gida. Yohana Sura ta takwas Yesu kuwa ya hau dutsen zaitun da sassafe kuma ya sake shiga haikali duk mutane suka zo wurinsa ya kuwa zauna yana koya musu sai malaman a taura da farisiyawa suka kawo wata mace da aka kama da zina da suka tsaye da ita a tsaka suka ce masa malam matar nan an kama ta ne tana cikin yin zina to a taura Musa ya umarce mu mu kashe irin waɗannan da jifa, kai kuwa me kace. Sun faɗi haka ne don su gwada shi, ko sa sami hanyar kai ƙararsa, amma Yesu ya sunkuya, ya yi ta rubutu a ƙasa da yatsa. Da suka dinga tantambayarsa sai ya ɗaga ya ce musu, To, mara zunubi a cikinku ya fara jifarta da dutse. sai sake sunkuyawa ya yi ta rubutu a ƙasa. Su kuwa da suka ji haka suka fita da ɗaya-ɗaya tun daga babbansu har ya zuwa ƙaraminsu, aka bai Yesu shi kaɗai da mata a tsaye a wurin. Sai Yesu ya ɗaga ya ce mata, Uwar gida, ina suke, ba wanda ya hukunta ki? Ta ce, Babu, ya Ubangiji. Sai Yesu ya ce, ni ma ban hukunta ki ba yi ki, daga yau kada ki ƙara yin zunubi. Sai Yesu ya ƙara musu da cewa, Ni ne hasken duniya, wanda yake bina ba zai yi tafiya a duhu ba, amma zai sami hasken rai. Saboda haka Farisiyawa suka ce masa, Kanka kake wa shaida, shaidarka kuwa ba tabbatacciya ba ce. Yesu ya amsa musu ya ce, Ko na shaidi kaina ai shaida ta tabbatacciya ce, domin na san inda na fito da kuma inda zani, amma ku ba ku san inda na fito ba ko kuma inda zani. Ku kuna hukunci irin na duniya ne, ni kuwa ba na hukunta kowa, amma ko da zan yi hukunci, hukunci na na gaskiya ne, domin ba ni kaɗai nake ba, ni da uba wanda ya aiko ni ne. A attaurar kuma a rubuce ke cewa, shaidar mutum biyu tabbatacciya ce, Ni ne nake shaidar kaina, Uba da ya aiko ni kuma yana shaida ta. Saboda haka suka ce masa, Ina Uban naka yake? Yesu ya amsa ya ce, Ko ni ko Ubana, ba wanda kuka sani, da kun sanni, da kun san Ubana ma. Ya faɗi wannan magana ne a betulmalin haikali. lokacin da yake koyarwa a wurin, duk da haka ba wanda ya kama shi, don lokacinsa bai yi ba tukuna. Sai ya ƙara ce musu, Zan yi tafiya, za ku kuwa neme ni, amma za ku mutu da zunubinku, inda za ni kuwa ba za ku iya zuwa ba. Saboda haka sai Yahuda suka ce, Wato zai kashe kansa kenan da ya ce, Inda za ni ba za ku iya zuwa ba. sai ya ce musu, ko daga ƙasa kuke, ni kuwa daga sama nake, ko na duniyar nan ne, ni kuwa ba na duniyar nan ba ne, shi ya sa na ce muku za ku mutu da zunubanku, domin in ba ku gazgata ni ne shi ba, za ku mutu da zunubanku. Sai suka ce masa, Kai wane ne? Yesu ya ce musu, Daidai yadda na gaya muku, akwai abubuwa da yawa da zan faɗa game da ku. in kuma hukumta, amma shi wannan da ya aiko ni mai gaskiya ne, abin da na jiwo daga gare shi kuwa shi nake shaidawa duniya. Ba su gane maganar uba yake yi musu ba, sai Yesu ya ce, Sa'ad da kuka ɗaga ɗan mutum, a sa'an nan ne za ku gane ni ne shi, ba na yin komai kuma ni kaɗai, sai dai uba ya koya mini, haka nake faɗa. Wanda kuwa ya aiko ni yana tare da ni. bai bar ni kaɗai ba, domin koyaushe ina aikata abin da yake so. Sa'ad da Yesu yake faɗar haka, mutane da yawa suka gaskata da shi. Sai Yesu ya ce wa Yahudawan nan da suka gaskata shi, In dai kun zauna kan magana ta hakika ku almajirai na ne, za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta ‘yanta ku. Suka amsa masa suka ce, ai mu zuriyar Ibrahim ne, ba mu taɓa bautawa kowa ba, yaya kuma za ka ce za a yanta mu? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Lalle hakika ina gaya muku, duk mai aikata zunubi bawan zunubi ne, ai, bawa baya ɗorewa a gida har abada, ɗa kuwa yana ɗorewa, in kuwa ɗan ya ‘yanta ku, za ku ‘yantu, ‘yantuwar gaske’. na san dai ku zuriyar Ibrahim ne, amma kuwa kuna neman kashe ni, don magana ta ba ta shigar ku, ina faɗar abin da na gani a wurin Ubana, ku kuma kuna yin abin da kuka ji daga wurin naku Uban. Suka amsa masa suka ce, Ai, Ibrahim ne Ubanmu. Yesu ya ce musu, Da ku ’ya'yan Ibrahim ne, da sai ku yi aikin da Ibrahim ya yi, gashi yanzu kuna neman kashe ni. ni mutumin da na gaya muku gaskiyar da na ji wurin Allah, ba haka Ibrahim ya yi ba, ko kuna aikin da ubanku yake yi ne. Suka ce masa, Ba a haife mu daga fasikanci ba, ubanmu ɗaya ne, wato Allah. Yesu ya ce musu, Da Allah ne ubanku, da kun ƙaunace ni, domin daga wurin Allah na fito gane nan kuwa. Ban zo domin kaina ba, shi ne aiko ni. don me ba kwa gane magana ta, don ba kwa iya jimra jin magana ta ne, ko na ubanku Iblis ne, ku kuwa ku aikata burin ubanku, shi dama tun farko mai kisan kai ne bai zauna kan gaskiya ba, don ba ruwansa da gaskiya. Duk sa'ad da yake karya, cinikinsa yake yi don shi makaryaci ne, uban ƙarairayi kuma, amma domin ina faɗar gaskiya, ba kwa gasgata ni. a cikin kuwa zai iya haƙaƙewa na taɓa yin zunubi, in kuwa gaskiya nake faɗa, to, don me ba kwa gaskata ni, na Allah yakan saurari maganar Allah, abin da ya sa ba kwa saurarenta kenan don ku ba na Allah ba ne. Yahuda suka amsa masa suka ce, Ashe gaskiyarmu da muka ce kai ba Samariya ne, kana kuma da iska. Yesu ya amsa ya ce, Ni ba mai iska ba ne, Ubana nake girmamawa. ku kuwa wulakanta ni kuke yi, ba ni nake nemar wa kaina girma ba, akwai mai nemar mini, shi ne kuma mai yin shari'a. Lalle hakika ina gaya maku, kowa ya kiyaye magana ta ba zai mutu ba har abada. Sai Huda suka ce masa, To yanzu kam, ban tabbata kana da iska, ai, Ibrahim ya mutu, haka ma annabawa, kana kuwa cewa, kowa ya kiyaye maganar ka ba zai mutu ba har abada wato kafi ubanmu ibrahim ne ya kuwa mutu annabawa ma sun mutu wa kamai da kanka ne yesu ya amsa ya ce in ma na ɗaukaka kai na ɗaukaka ta ba a bakin komai take ba ubana shine mai ɗaukaka ni wanda kuke cewa shi ne allanku ku ba ku san shi ba amma ni na san shi da na ce ban san shi ba da na zama makaryaci kamar ku amma na san shi ina kuma kiyaye maganarsa ubanku ibrahim ya yi farin ciki matuka ya sami ganin zamani na ya kuwa gan shi ya yi murna sai yahuda suka ce masa har yanzu ma baka kai shekara hamsin ba ashe kaga ibrahim sai yesu ya ce musu lalle hakika ina gaya muku tun ba a haifi ibrahim ba ni ne don haka suka ɗebo duwatsu su jajjefe shi, Yesu kuwa ya ɓuya ya fita daga haikalin. Yohana Sura ta Yesu yana wucewa sai ya ga wani mutum da aka haifa makaho, sai almajiransa suka tambaye shi suka ce, Ya shugaba, waye zunubi da aka haifi mutumin nan makaho, shi ko iyayensa? Yesu ya amsa ya ce, ba domin mutumin nan ko iyayensa sun yi zunubi ba sai domin a nuna aikin Allah ne a kansa lalle ne mu yi aikin wanda ya aiko ni tun da sauran rana ai dare zai yi sa'ad da ba mai iya aiki muddin ina duniya ni ne hasken duniya da ya faɗi haka sai ya tofa yau a ƙasa ya cuɗa ƙasa ya shafa idanun makahon ya ce masa je ka ka wanke ido a ruwan siluwan. Wato, aikakke, shi kenan sai ya je ya wanke ido, ya komo yana gani. Makwabta da waɗanda suka saba ganinsa da yana bara suka ce, Ashe ba wannan ne yakan zauna yana bara ba? Waɗansu suka ce, Shi ne mana. Waɗansu kuwa suka ce, A'a, kai dai sun yi kama. Shi kuwa ya ce, Sosai ni ne. sai suka ce masa, To, kaka aka yi idanunka suna buɗe? Ya amsa ya ce, Mutumin nan da ake kira Yesu ne ya cuɗa ƙasa, ya shafa mini a idanu, ya ce mini, Je ka siluwam, ka wanke ido, na kwaje na wanke, sai na sami gani. Suka ce masa, Ina yake? Ya ce, Ban sani ba. sai suka kai wa farisiyawa mutumin da yake makaho a da to ran asabar ne yesu ya cuɗa ƙasar ya buɗe masa ido farisiyawa ma suka tambaye shi ta yadda aka yi ya sami gani ya ce musu cuɗaɗɗiyar ƙasa ya shafa idona na wanke ina gani saboda haka waɗansu farisiyawa suka ce mutumin nan ba daga allah yake ba don baya kiyaye Asabar. Waɗansu kuwa suka ce, Yaya mutum mai zunubi zai iya yin mu'uzuzai haka? Sai rabuwa ta shiga tsakaninsu, sai suka sake cewa makahon. To kaifa, me ka gani game da shi, da yake kai ya buɗewa ido? Ya ce, Ai, annabi ne. Yahudawa kam ba su gaskata shi makaho ne a da ba, ya kuma sami gani har suka kira iyayen wanda ya sami ganin suka tambaye shi suka ce, Wannan ɗanku ne da kuke cewa an haife shi makaho? To, ta yaya yake iya gani yanzu? Sai iyayen nasa suka amsa suka ce, Mun dai san wannan ɗanmu ne, makaho ne aka haife shi. Amma ta yadda aka yi yake gani yanzu, ba mu sani ba. Ba mu ma san wanda ya buɗe idon ba, ku tambaye shi. ai ba yaro ba ne zai faɗa da bakinsa. Iyayensa sun faɗi haka ne don tsoron Yahudawa, don dama Yahudawa sun ƙulla cewa kowa ya amsa cewa shi ne almasihu za a fishe shi daga jama'a. Shi yasa iyayensa suka ce, ai ba yaro ba ne ku tambaye shi. Sai suka sake kiran mutumin nan da yake makaho a da, suka ce masa, Ka tsoraci Allah dai, mu kam. mun san mutumin nan mai zunubi ne. Sai amsa ya ce, Ko mai zunubi ne ni ban sani ba, abu ɗaya kam na sani da ni makaho ne, yanzu kuwa ina gani. Sai suka ce masa, Shin me ya yi maka? Ta yaya ya buɗe maka ido? Ya amsa musu ya ce, Na riga na faɗa muku ba ku ji ba, don me kuke so ku sake ji?' ko kuma kuna so ku zama almajiransa ne? Sai suka faɗa shi da zagi suna cewa, Kai ne dai almajirin wannan ɗin, mu kam almajiran Musa ne, mu dai Allah ya yi magana da Musa, amma wannan ba san ta inda ya fito ba. Sai mutumin ya amsa musu ya ce, Yau ga abin mamaki, ashe ba ku san ta inda ya fito ba? Gashi kuwa ya bude mini ido. mun sani Allah baya sauraron masu zunubi, amma duk wanda yake mai bautar Allah yake kuma aikata nufinsa, Allah yakan saurare shi. Tun da aka fara duniya ba a taɓa jin wani ya bude idon wanda aka haifa makaho ba. Da mutumin nan ba daga Allah ya fito ba, da ba abin da zai iya yi. Suka amsa masa suka ce, Kai da aka haifa a bakin zunubi ne za ka koya mana? sai suka kore shi yesu ya ji labari sun kore shi da ya same shi ya ce ka gaskata da ɗan mutum ko ya amsa ya ce wane ne shi ya shugaba da zan gaskata da shi yesu ya ce masa ai ka gan shi shi ne ma mai magana da kai sai ya ce ya ubangiji na ba da gaskiya ya kai masa sujada Yesu ya ce, Na shigo duniyar nan ne don rarrabewa, domin waɗanda ba sa gani su gani, waɗanda suke gani kuma su makance. Da farisiyawan nan da suka yi tare da shi suka ji haka, suka ce masa, Wato, mu ma makafi ne? Yesu ya ce musu, Ai, da makafi ne ku, da ba ku da zunubi, amma da yake kun ce kuna gani to zunubin ku ya tabbata. Yohana Sura ta goma Lalle hakika ina gaya maku, wanda bai shiga garken tumaki ta ƙofa ba amma ya haura ta wani wuri, to shi ɓarawo ne, ɗan fashi kuma, wanda kuwa ya shiga ta ƙofar makiyayin tumaki ne. Mai tsaron ƙofar yakan buɗe masa, tumakin kuma sukan saurari muryarsa, yakan kama sunan nasa tumakin ya kai su waje, bayan ya fitar da dukkan nasa waje. sai ya shiga gabansu tumakin suna biye da shi domin sun san muryarsa ba za su bi bako ba sai dai su guje shi don ba su san muryar bako ba yesu ya yi musu wannan misali amma ba su gane abin da ya faɗa musu ba don haka yesu ya sake ce musu lalle hakika yana gaya muku ni ne kofar tumakin duk waɗanda suka rigaye ni zuwa cewa su ne ni Barayi ne ‘yan fashi kuma, amma tumakin ba su kula da su ba. Ni ne ƙofar, kowa ya shiga ta wurina zai samu ceto, ya kai ya kawo ya kuma yi kiwo. Ɓarawo yakan zo ne kawai don sata da kisa da halakarwa, ni kuwa na zo ne domin su samu rai su kuma same shi a yalwace. Ni ne makiyayi mai kyau, makiyayi mai kyau kuwa shi ne mai ba da ransa domin tumakin. wanda yake ɗan asako kuwa ba makiyayin gaske ba ne, tumakin kuma ba nasa ba ne. Da ganin kyarkeci ya doso, sai ya watsar da tumakin ya yi ta kansa, kyarkeci kuwa ya sura waɗansu ya fasa sauran. Ya gudu ne fa, don shi ɗan asako ne, ba abin da ya dame shi da tumakin. Ni ne makiyayi mai kyau, na san nawa, na kuma sun sani. kamar yadda uba ya sani, ni kuma na san uban, ina ba da raina maimakon tumakin. Ina kuma da waɗansu tumaki da ba na wannan garke ba ne, su ma lallai ne in kawo su, za su kuwa saurari muryata su zama garke guda makiyayi kuma guda. Domin wannan uba yake gaunata, domin ina ba da raina in ɗauko shi kuma, ba mai karɓe mini rai, don kaina nake ba da shi, ina da ikon ba da shi. ina da ikon ɗauko shi kuma, na karɓo wannan umarni ne daga wurin Ubana. Saboda maganar nan fa, sai rabuwa ta sake shiga tsakanin Yahudawa, da yawa daga cikinsu suka ce, Ai, mai iska ne, haukansa kawai yake yi, don me za ku saurare shi? Waɗansu kuwa suka ce, A'a, wannan magana, ai, ba ta mai iska ba ce, ashe, iska tana iya buɗewa makaho ido? Lokacin idin tsarkakewa ne kuwa Urshalima, damina ce kuma, Yesu kuwa yana zagawa a shirayen Suleimani cikin haikali, sai Yahuda suka kewaye shi suka ce masa, Har yaushe za ka bar mu da shakka, in dai kai ne almasihun, ka gaya mana a fili. Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, na faɗa muku, ba ku gazgata ba. ayyukan da nake da sunan Ubana suke shaida ta, amma ku ba ku gazgata ba, domin ba kwa cikin tumakina. Tumakin nan nawa sukan saurari muryata, na san su suna kuma bina, ina ba su rai madawami, ba kuwa za su halaka ba har abada, ba kuma mai kwace su daga hannuna. Ubana wanda ya bani su ya fi duka girma, ba kuwa mai iya kwace su daga ikon uban. ni da uba ɗaya muke. Sai Yahuda suka sake ɗebo duwatsu su jajjefe shi, Yesu ya amsa musu ya ce, Na nuna muku ayyuka na gari masu yawa daga wurin uba, a kan wanne a cikinsu za ku jajjefe ni. Yahuda suka amsa suka ce, Ba don wani aiki na gari za mu jajjefe ka ba, sai don saɓo, don kai ga ka mutum, amma kana mai da kanka Allah. Yesu ya amsa musu ya ce, Ba a rubuce ki a shari'ar ku ba cewa, na ce ku alloli ne. To, in waɗanda maganar Allah ta zo musu ya ce da su alloli nasin ko baya tashi, kwace da wanda uba ya keɓe ya kuma aiko duniya sabo kake, domin na ce, ni ɗan Allah ne. In ba ayyukan da uba na yake yi nake yi ba, to kada ku gazgata ni. amma in su nake yi ko ba ku gasgata ni ba to ku gasgata ayyukan don ku sani ku kuma gani uban yana cikina ni kuma ina cikin uban sai suka sake ƙoƙarin kama shi amma ya fita daga hannunsu sa'an nan ya sake koma hayin kogin urdun wurin da yahaya ya fara yin batizma ya zauna a can mutane kuwa da yawa suka zo wurinsa sai suka rika cewa hakika Yahaya bai wata mu'ujiza ba, amma duk abin da ya faɗa game da mutumin nan gaskiya ne. Nan fa mutane da yawa suka gaskata da shi. Yohana Sura ta goma sha ɗaya Wani mutum ne ya yi rashin lafiya sunansa la'azaru na Baitaniya, ƙauyensu Maryamu da ’yar uwarta Marta. Maryamun nan kuwa, wadda ɗan uwanta la'azaru ba shi da lafiya, ita ce wadda ta shafa wa Ubangiji man ƙanshi, ta kuma shafe kafafunsa da gashinta. To ’yan uwan nan mata suka aika masa suka ce, Ya Ubangiji, gashi wanda kake ƙaunar nan ba shi da lafiya. Da Yesu ya ji haka ya ce, Wannan rashin lafiya, ƙarshensa ba mutuwa ba ne, domin a ɗaukaka Allah ne, a kuma ɗaukaka ɗan Allah ta wurinsa. Yesu kuwa na ƙaunar Marta da ‘yar uwarta da kuma La'azaru. To da ya ji La'azaru ba shi da lafiya sai ya ƙara kwana biyu, bayan haka ya ce wa almajiran, Mu koma ƙasar Yahudiya. Almajiran suka ce masa, Ya shugaba, kwana-kwanan nan fa Yahuda suke neman jifanka, za ka sake komawa can? Yesu ya amsa ya ce, Ba sa'a goma sha biyu ce yini ɗaya ba. kowa yake tafiya da rana baya tuntuɓe don yana ganin hasken duniyar nan amma kowa yake tafiya da dare yakan yi tuntuɓe don ba haske a gare shi ya faɗi haka sa'an nan ya ƙara ce musu aminin mu la'azar ya yi barci amma za ni in tashe shi sai almajiran suka ce masa ya ubangiji in dai barci ne ya ɗauke shi ai zai warke alhali kuwa Yesu zancen mutuwar la'azar yake amma su sun ɗauka yana nufin barcin hutawa ne, sai Yesu ya gaya musu a fili ya ce, La'azar dai ya mutu, ina ko farin ciki da bana nan, saboda ku domin ku ba da gaskiya, amma mu dai je wurinsa. Sai Toma wanda ake kira ɗan tagwai ya ce wa ’yan uwansa almajirai, Mu ma mu tafi, mu mutu tare da shi. Da Yesu ya isa ya tarar la'azaru har ya kwana hudu a kabari. Batanya kuwa kusa da Urshalima take misalin mil biyu. Yahuda da yawa sun zo su yi wa Marta da Maryamu ta'aziyar ɗan uwansu. Da jin Yesu yana zuwa, sai Marta ta je taryarsa, Maryamu kuwa ta zauna a gida. Sai Marta ta ce wa Yesu, Ya Ubangiji, da kana nan da ɗan uwana bai mutu ba, ko yanzu ma na sani ko mai ka roƙi Allah zai yi maka. Yesu ya ce mata, ɗan uwanki zai tashi. Mata ta ce masa, Na sani zai tashi a tashin matattu a ranar ƙarshe. Yesu ya ce mata, Ai, ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai, wanda ya gazgata da ni, ko ya mutu zai rayu, wanda ko yake raye, yake kuma gazgatawa da ni, ba zai mutu ba har abada, kin gazgata wannan? Ta ce masa, iya ubangiji na gaskanta kai ne almasihu ɗan allah wanda yake zuwa cikin duniya da ta faɗi haka ta je ta kirawo uwarta maryamu ta raɗa mata ta ce ga malam ya zo yana kiranki ita kuwa da jin haka ta yi maza ta tashi ta nufi wurinsa yesu dai bai iso ƙauyen ba tukunna har yanzu yana wurin da marta ta tarye shi da Yahudawan da suke tare da ita a cikin gida suna yi mata ta'aziya suka ga Maryamu ta yi maza ta tashi ta fita suka bi ta suna zaton za ta kabarin ne ta yi kuka a can. Da Maryamu ta iso inda Yesu yake ta gan shi sai ta faɗi a gabansa ta ce masa, Ya Ubangiji, da kana nan da uwana bai mutu ba. Da Yesu ya ga tana kuka. Yahudawan da suka zo tare da ita su ma suna kuka, sai ya nisa a ransa, ya yi juyayi gaya, ya kuma ce, Ina kuka sa shi? Suka ce masa, Ya Ubangiji zo ka gani. Sai Yesu ya yi kuka, don haka Yahuda suka ce, Dubi yadda yake ƙaunarsa. Amma waɗansunsu suka ce, Ashe wanda ya buɗe wa makahon nan ido ba zai iya hana wannan mutum mutuwa ba? sai Yesu ya sake nisawa a ransa, ya iso kabarin, kabarin kuwa kogon dutse ne, da wani dutse kuma an rufe bakin. Yesu ya ce, Ku kawar da dutsen. Sai Marta, ‘yar uwan mamacin ta ce masa, Ya Ubangiji, ai yanzu ya yi ɗoyi, don yau kwanansa hudu kenan da mutuwa. Sai Yesu ya ce mata, Ban gaya miki ba. in kin ba da gaskiya za ki ga ɗaukakar Allah. Sai suka kawar da dutsen, Yesu kuwa ya ɗaga kai sama ya ce, Ya Uba, na gode maka da ka saurare ni, ko da ma na sani ko yaushe kana sauraro na, amma na faɗa haka ne saboda jama'ar da suke nan tsaye domin su gazgata kai ne ka aiko ni. Da ya faɗi haka ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, La'azaru fito! sai mamacin ya fito, kafa da hannu a daure da likafani, fuskarsa kuma a naɗe da mayani. Yesu ya ce musu, Ku kwance masa ya tafi. Saboda haka, Yahudawa da yawa da suka zo wurin Maryamu suka kuma ga abin da ya yi, suka gaskata da shi, amma waɗansunsu suka tafi wurin Farisiyawa suka gaya musu abin da Yesu ya yi. don haka manyan firistoci da farisiyawa suka tara 'yan majalisa suka ce shin me muke yi ne har mutumin nan yake ta yin ma'ujizai da yawa haka in fa muka kyale shi kan haka kowa zai gaskata da shi roma kuma za su zo su karɓa ƙasarmu su ɗeba jama'armu amma ɗayansu mai suna kayafa wanda yake shine babban firis a shekaran nan ya ce musu ku dai ba ku san komai ba, ba kwa lura, ai ya fiye muku mutum ɗaya ya mutu saboda jama'a da duk al'umma ta hallaka. Ba da nufinsa ya faɗi haka ba, sai dai da yake shi ne babban firis a shekaran nan, ya yi anabci cewa Yesu zai mutu saboda jama'a, ba ma saboda al'umma kaɗai ba, har ma ya tattaro ‘ya'yan Allah da suke warwatse ko'ina su zama ɗaya. Daga ran nan fa sai suka kulla su kashe shi saboda haka yesu bai ƙara tafiya a cikin yahudawa a sarari ba amma ya tashi daga wurin ya tafi ƙasar da take a bakin jeji ya shiga wani gari mai suna efraimu nan ya zauna da almajiran ana nan idin ƙetarewa na yahudawa ya gabato mutane da yawa daga ƙauyuka suka tafi urshalima su tsarkake kansu kafin idin suka yi ta neman Yesu, suna tsaye-tsaye a haikali, suna cewa juna, Me kuka gani, zai zo idin kuwa? Don dama, manyan firistoci da farisiyawa sun yi umarni cewa, Idan kowa ya san inda Yesu yake, ya zo ya faɗa su kama shi. Yohana Sura ta goma sha biyu Idin ƙetarewa sauran kwana shida sai Yesu ya zo Betaniya inda La'azaru yake, wanda Yesu ya tasa daga matattu, Na aka yi masa abincin dare, Marta ce ta yi hidima, La'azaru kuwa yana cikin masu ci tare da shi, sai Maryamu ta ɗauko awo guda na man ƙanshi na nardi, tsantsa, mai tamanin gaske, ta shafa a ƙafafun Yesu, sa'an nan ta shafe su da gashinta. duk gidan ya game da ƙanshin man, amma Yahuza Iskariyoti, ɗaya daga cikin almajiransa, wato wanda zai bashe shi, ya ce, Me ya hana a sayar da man nan a dinari ɗari uku a ba talakawa kuɗin? Ya faɗi haka fa ba don yana kula da talakawa ba, a'a, sai dai don shi ɓarawo ne, da yake kuma jakar kuɗinsu tana hannunsa, yakan riƙa taɓa abin da ke ciki sai Yesu ya ce, A ƙyale ta, dama ta ajiye shi domin tanadin ranar jana'iza ta. Ai, kullum kuna tare da talakawa, amma ba kullum kuke tare da ni ba. Da taron Yahuda mai yawa suka ji labarin yana nan, sai suka zo, ba domin Yesu kaɗai ba, har ma don su ga la'azaru wanda ya tasa daga matattu. Sai manyan firistoci suka yi shawarar kashe la'azaru, shi ma, domin ta dalilinsa yahudawa da yawa suke warewa suna gaskatawa da yesu kashe gari babban taron da suka zo idi da suka ji yesu yana zuwa urshalima suka ɗaɗɗauko gazarin da bino suka firfita tariyarsa suna ta da murya suna cewa Ko sana albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan Ubangiji, Sarkin Isra'ila. Da Yesu ya sami wani aholaki sai ya hau, kamar yadda yake a rubuce cewa, Kada ki ji tsoro, ya ke ’yar Sihiyona, ga sarkinki yana zuwa akan aholakin jaki. Da fari, almajiransa ba su gane abin nan ba, amma bayan an ɗaukaka Yesu suka tuna abin nan a rubuce yake game da shi, har ma aka yi masa shi. Taron da suke tare da shi sa'ad da ya kira la'azaru ya fito daga kabari. ya tashe shi daga matattu su suka rika shaidarwa da haka shi ya sa taron suka fita taryarsa don sun ji yayin mujizan nan sai farisiyawa suka ce wa juna duba ba abin da muka iya ai duk duniya tana bayansa to a cikin waɗanda suka zo idin yin sujada akwai waɗansu helinawa sai suka zo wurin filibus mutumin Betsaida ta ƙasar Galili suka roƙe shi suka ce, Mai gida, muna bukatar mu gana da Yesu. Sai Filibus ya je ya gaya wa Andrawus, Andrawus kuma ya zo da Filibus suka gaya wa Yesu. Yesu ya amsa musu ya ce, Lokaci ya yi da za a ɗaukaka ɗan mutum, lalle hakika ina gaya muku, in ba an binne ƙwayar alkama ta mutu ba, za ta zauna ita kaɗai. amma in ta mutu sai ta hayayyafa. Mai ƙaunar ransa zai rasa shi, wanda kuwa ya ransa a duniyar nan ya kiyaye shi kenan har ya zuwa rai madawwami. Wanda duk zai bauta mini, ya bi ni, inda nake kuma nan na zai kasance shi ma, kowa yake bauta mini, uba zai girmama shi. Yanzu ina jin nauyi a raina, me zan ce kuwa? in ce ya uba ka ɗauke mini wannan lokaci a'a ai dama na zo ne takanas domin wannan lokaci ya uba ka ɗaukaka sunanka sai aka ji wata murya daga sama ta ce na riga na ɗaukaka shi zan kuma ƙara ɗaukaka shi da taron da suke tsaye a wurin suka ji muryar suka ce an yi cida waɗansu kuwa suka ce wani mala'ika ne ya yi masa magana. Yesu ya amsa ya ce, Ba saboda ni aka yi wannan murya ba sai domin ku, yanzu ne za a yi wa duniyar nan shari'a, yanzu ne kuma za a tuɓe mai mulkin duniyar nan, ni kuwa bayan an ɗaga ni daga ƙasa zan ja dukkan mutane gare ni. Ta faɗar haka ya kwatanta irin mutuwar da zai yi, sai taron suka amsa masa suka ce, Shari'ar mu ta gaya mana cewa almasihu zai tabbata har abada, to yaya za ka ce lallai ne a ɗaga ɗan mutum? Wane ne ɗan mutum ɗin? Yesu ya ce musu, Haske yana tare da ku har ɗan lokaci kaɗan nan gaba, ku yi tafiya tun haske yana tare da ku, kada duhu ya ci muku. Mai tafiya a cikin duhu bai san inda yake tafiya ba, ku gasgata da hasken tun kuna tare da shi, domin ku zama mutanen haske. Yesu ya faɗi haka sa'an nan ya tafi ya ɓoya musu, amma ko da yake ya sha yin mu'ujizai da yawa a gabansu, duk da haka ba su gaskata shi ba. Domin a cika faɗar annabi Ishaya cewa, Ya Ubangiji, wa ya gaskata jawabinmu, gawa kuma aka bayyana ikon Ubangiji. Shi yasa ba su iya ba da gaskiya ba, domin Ishaya ya sake cewa, ya makantar da su ya kuma taurarar da zuciyarsu kada su gani da idanunsu su kuma gane a zuci har su juyo gare ni in warkar da su ishaya ya faɗi haka saboda ya ga ɗaukakar almasihu ya kuma ba da labarinsa duk da haka da yawa har daga cikin shugabanni ma suka gaskata da shi amma saboda tsoron farisiyawa ba su bayyana ba don kada a fishe su daga jama'a, don sun fi ƙaunar girmamawar mutane da girmamawar Allah. Sai Yesu ya ɗaga murya ya ce, Wanda yake gazgatawa da ni ba ni yake gazgatawa ba, amma ga wanda ya aiko ni, wanda kuma yake dubana yana duban wanda ya aiko ni ne. Na zo duniya a kan ni haske ne, domin duk mai gazgatawa da ni kada ya yi zaman duhu. Kowa ya ji maganata. ta. bai kuwa kiyaye ta ba ba ni nake hukunta shi ba gama ba don yi wa duniya hukunci na zo ba sai dai domin in ceci duniya wanda ya ƙi ni bai kuma karbi ta ba yana da mai hukunta shi maganar da na faɗa ita za ta hukunta shi a ranar ƙarshe ba kuwa domin kaina na yi magana ba uban da ya aiko ni shi kansa ya bani umarni akan abin da zan faɗa. da kuma maganar da zan yi, na kuma san umarnin nan nasa rai ne madawwami, domin haka abin da nake faɗa ina faɗa ne daidai yadda Uba ya faɗa mini. Yohana Sura ta goma sha uku Ana nan tun kafin idin ƙetarewa da Yesu ya san lokacinsa ya yi da zai bar wannan duniya ya koma wurin Uba, da yake ya ƙaunaci mutanensa da suke duniya, ya ƙaunace su har matuƙa, ana cikin cin abincin dare, Iblis kuwa ya riga ya sa a zuciyar Yahuza Iskariyoti ɗan Saminu ya bashe shi. Yesu kuwa da yake ya san Uba ya sa komi a hannunsa, ya kuma sani daga wurin Allah ya fito, wurin Allah kuma zai koma. Sai ya tashi daga cin abincin, ya ajiye mayafinsa. ya ɗauko mayani ya yi ɗamara da shi, sa'an ya zuba ruwa a daro, ya fara wanke kafafun almajiran yana shafewa da mayanin, sai ya zo kan Bitrus, shi ko ya ce masa, Ya Ubangiji, ashe kai ne za ka wanke mani kafa? Yesu ya amsa ya ce, Yanzu kam, baka san abin da nake yi ba, amma daga baya za ka fahimta. Bitrus ya ce masa, wane ni, ai, ba za ka wanke mini ƙafa ba har abada. Yesu ya amsa masa ya ce, In ban wanke maka ba, ba ka da rabo a gare ni. Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, ba ma ƙafafuna kaɗai ba, har ma da hannuwana da kaina. Yesu ya ce masa, Wanda ya yi wanka baya bukatar wanke komai, sai ƙafafunsa kawai, domin ya riga ya tsarkaka sarai. kuma tsarkakakku ne, amma ba dukanku ne ba. Don ya san wanda zai bashe shi, shi yasa ya ce, Ba dukanku ne tsarkakakku ba. Bayan ya wanke kafafunsu, ya yafa mayafinsa, sai ya sake gida, ya ce musu, Kun gane abin da na yi muku? Kuna kira na malam da kuma Ubangiji, daidai ne kuwa, don haka nake. Tun da yake ni da nake Ubangijinku kuma malaminku, har na wanke muku ƙafa, ashe, kuma wajibi ne ku wanke wa juna. Na yi maku ishara domin kuma ku yi yadda na yi muku, lalle hakika ina gaya muku, bawa baya fin Ubangijinsa, manzo kuma baya fin wanda ya aiko shi. In dai kun san wannan, kuna kuma aikatawa, ku masu farin ciki ne. Ba dukkanku nake nufi ba. na san waɗanda na zaɓa, wannan kuwa duk domin a cika nasi ne cewa, wanda muke ci tare ya tasar mini, tun yanzu zan sanar da ko abu tun bai faru ba, domin sa'ad da ya faru ku ba da gaskiya ni ne shi. Lalle hakika ina gaya muku, wanda ya yi na'am da duk wanda na aiko, ya yi na'am da ni kenan, wanda ya yi na'am da ni kuwa, to ya yi na'am da wanda ya aiko ni. Bayan da Yesu ya faɗi haka, ya ji nauyi a ransa, ya yi shaida ya ce, Lalle hakika ina gaya muku, ɗayanku zai bashe ni. Sai almajiran suka duddubi juna, suka rasa ko da wa yake, wani daga cikin almajiransa kuwa wanda Yesu yake ƙauna, yana kishingiɗe gab da Yesu, sai Bitrus ya alamta masa ya ce, Gaya mana da wa yake? Shi kuwa da yake kishingide haka gab da Yesu, ya karkata ya ce masa, Ya Ubangiji, wane ne shi? Sai Yesu ya amsa ya ce, Shi ne wanda zan tsoma ’yar lomar nan in bashi. Da ya tsoma 'yar lomar kuwa, sai ya ba Yahuza ɗan Saminu Iskariyoti, da karɓar 'yar lomar nan, shiɗan ya shige shi, Yesu ya ce masa, ya abin da za ka yi maza. Amma cikin waɗanda suke cin abinci ba wanda ya san dalilin da ya sa Yesu ya faɗa masa haka. Har waɗansu ma sun yi zaton Yesu ya ce masa ya yi musu sayayyar idi ne, ko kuwa ya ba talaka wani abu don Yahuza ne yake riƙe da jakar kuɗinsu. Shi kuwa da karɓaɓɓen lomar sai fita da daddare ne kuwa. Bayan ya fita kuma sai Yesu ya ce, Yanzu ne aka ɗaukaka ɗan mutum, aka kuma ɗaukaka Allah ta wurinsa, Allah kuma zai ɗaukaka shi zuwa ga zatinsa, nan da nan kuwa zai ɗaukaka shi, ya ko ’ya'yana ƙanana, saura ɗan lokaci kaɗan ina tare da ku, za ku neme ni, amma kamar yadda na faɗawa Yahudawa cewa inda za ni ba za ku iya zuwa ba, haka nake faɗa muku yanzu, sabon umarni nake baku. shi ne ku ƙaunaci juna, kamar yadda na ƙaunace ku, haka kuma ku ƙaunaci juna, kowa zai gane ku almajirai na ne, inda kuna ƙaunar juna. Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, ina za ka? Yesu ya amsa ya ce, Inda za ni, ba za ka iya bi na yanzu ba, amma daga baya za ka bi ni. Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, don me ba zan iya bin ka a yanzu ba, ai zan ba da raina saboda kai. Yesu ya amsa ya ce, Ashe, za ka ba da ranka saboda ni? Lalle hakika ina gaya maka, kafin zakara ya yi cara, za ka yi musun sani na sau uku. Yohana Sura ta goma sha hudu Kada ku damu, ku gazgata da Allah. ku kuma gazgata da ni. A gidan Ubana akwai wurin zama da yawa, da ba haka ba ne, da na faɗa muku, domin zan tafi in shirya muku wuri. In kuwa na je na shirya muku wuri, sai in dawo in kai ku wurina, domin inda nake, kuma ku zama kuna can, inda za ni kuwa, kun san hanya. Sai Toma ya ce masa, Ya Ubangiji, ba mu san inda za ka ba, ta yaya za mu san hanyar? Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin uba sai ta wuri na. da kun san ni, da kun san ubana ma, amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filibus ya ce masa, Ya Ubangiji, ka nuna mana uban, mu ta biya kenan. Yesu ya ce masa, Na daɗe tare da ku haka? amma har yanzu baka sani ba filibus duk wanda ya gani ai ya ga uban yaya za ka ce nuna mana uban wato baka gasgata cikin uban nake ba uba kuma cikina maganar da nake faɗa muku ba domin kaina nake faɗa ba uba ne da yake zaune a cikina yake yin ayyukansa ku gasgata ni a cikin uba nake uba kuma a cikina ko kuwa ku gasgata ni saboda ayyukan su kansu lalle hakika ina gaya muku duk wanda yake gaskatawa da ni ayyukan da nake yi shi ma haka zai yi har ma zai yi ayyukan da suka fi waɗannan domin zan tafi wurin uba duk abin da kuka roƙa da sunana kuma zan yi domin a ɗaukaka uban ta wurin ɗan komai kuke roƙo da sunana zan yi shi in dai kuna ƙaunata za ku bi umarnina ni ma zan roƙi uba zai kuwa ba ku wani mai taimako ya kasance tare da ku har abada, shi ne Ruhu na gaskiya, wanda duniya ba ta iya samunsa, domin ba ta ganinsa, ba ta kuma san shi ba. Ku kam kun san shi, domin yana zaune tare da ku, zai kuma kasance a zuciyarku. Ba zan bar ku marayu ba, zan zo wurin ku. Saura ɗan lokaci kaɗan duniya ba za ta ƙara ganina ba, amma ku za ku gani. saboda ni a raya nake, ko ma za ku rayu. A ran nan ne fa za ku sani, ni a cikin uba nake, ko kuma a cikina, ni kuma a cikinku. Duk wanda ya san umarnina yake kuma bin su, shine mai ƙaunata. Mai ƙaunata kuwa, ubana zai ƙaunace shi, ni kuma zan ƙaunace shi, in bayyana kaina gare shi. Sai Yahuza ba Iskariyoti ba, ya ce masa, Ya Ubangiji, me yasa za ka bayyana kanka gare mu ba ga duniya ba? Yesu ya amsa masa ya ce, Kowa yake ƙaunata, zai kiyaye maganata, Ubana kuwa zai ƙaunace shi, za mu zo wurinsa mu zauna tare da shi, wanda baya ƙaunata, ba zai kiyaye maganata ba. Maganar da kuke ji kuwa ba tawa ba ce, ta uba ce wanda ya aiko ni. duk wannan na faɗa maku ne tun muna tare amma mai taimako wato ruhu mai tsarki wanda uba zai aiko cikin sunana shine zai koya muku komai ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku na bar ku da salama salama ta nake baku ba kamar yadda duniya take bayarwa nake baku ba kada ku damu kada ku ji tsoro kun dai ji na ce muku zan tafi in kuma dawo wurinku ku da kuna ƙaunata da kun yi murna saboda za ni wurin uba domin ko uban ya fi ni to yanzu na faɗa muku tun bai faru ba domin sa'ad da ya faru ku ba da gaskiya ba zan ƙara yi muku magana mai yawa ba domin mai mulkin duniyar nan yana zuwa ba shi kuwa da wani hannu a kaina sai dai domin duniya ta sani ina ƙaunar uban ina kuma yin yadda uba ya umarce ni ku tashi mu tafi daga nan Yohana Sura ta goma sha biyar Ni ne itacen inabi na hakika, Ubana kuwa shi ne manomi, kowane reshe a cikina da baya ‘ya'ya sai ya datse shi, kowane reshe mai yin ‘ya'ya kuwa yakan tsarkake shi don ya ƙara haihuwa, ko yanzu ma ku tsarkakakku ne saboda maganar da na faɗa muku, ku zauna a cikina ni kuma a cikinku, kamar yadda reshen inabi. baya iya ‘ya'ya shi kaɗai, sai ko yana haɗe da itacen inabin, haka kuma ba za ku iya ba, sai kun zauna a cikina. Ni ne itacen inabin, ku kuwa rassan, wanda ya zauna a cikina, ni kuma a cikinsa, shi ne mai yin ‘ya'ya da yawa. Domin in ba game da ni ba, ba za ku iya komai ba. Duk wanda bai zauna a cikina ba, za a yar da shi can, kamar reshe, ya bushe. a kuma tattar irinsu a jefa wuta a ƙone. In kun zauna a cikina, magana ta kuma ta zauna a cikinku, za ku roƙi duk abin da kuke so, za a koyi muku. Yadda ake ɗaukaka Ubana kenan, in kuna ‘ya'ya da yawa, ta haka kuma za ku tabbata almajirai na. Kamar yadda Uba ya ƙaunace ni, haka ni ma na ƙaunace ku, to ku zauna cikin ƙaunar da nake muku. in kun bi umarnina za ku zauna cikin ƙaunar da nake muku, kamar yadda ni na bi umarnin Ubana, na kuma zauna cikin ƙaunar da yake mini. Na gaya maku haka domin farin ciki na ya kasance a cikinku, farin cikinku kuma ya zama cikakke. Wannan fa shi ne umarnina, cewa, ku ƙaunaci juna kamar yadda na ƙaunace ku. Ba ƙaunar da ta fi haka ga mutane, wato, mutum ya ba da ransa saboda aminansa. Ko Aminai aminaina ne in kun yi abin da na umarce ku. Nan gaba ba sauran in ce da ku bayi, don bawa bai san abin da Ubangijinsa yake yi ba, sai dai in ce da ku aminai, domin na sanar da ku duk abin da na jiyo wurin Ubana, ba ko kuka zaɓe ni ba, ni ne na zaɓe ku, na sa ku ku je ku yi ‘ya'ya, ‘ya'yanku kuma su tabbata, domin komai kuka roƙi Uba da sunana ya ba ku. na umarce ku haka domin ku ƙaunaci juna. In duniya ta ƙi ku, ku sani sai da ta ƙi ni kafin ta ƙi ku, da ku na duniya ne, da duniya ta so abinta, amma saboda ku ba na duniya ba ne, na kuma zaɓe ku daga duniya, shi yasa duniya take ƙin ku. Ku tuna da maganar da na yi muku cewa, bawa baya fin Ubangijinsa, in sun tsananta mini. kuma za su tsananta muku da sun kiyaye magana ta da sai su kiyaye ta kuma. duk wannan za su yi muku saboda sunana don ba su san wanda ya aiko ni ba da ba domin na zo na yi musu magana ba da ba su da zunubi amma yanzu kam ba su da wani hanzari a kan zunubinsu wanda ya ƙi ni ya ƙi ubana ma da ba domin na yi ayyuka a cikinsu da ba wanda ya taɓa yi sai ni ba, da ba su da zunubi, amma yanzu sun gani sun kuma kimu ni da Ubana duka. An yi wannan kuwa domin a cika maganar da take a rubuce a cikin shari'arsu, cewa sun ƙi ni ba dalili. Amma sa'ad da mai taimako ya zo, wanda zan aiko muku daga wurin Uba, wato, Ruhu na gaskiya, mai fitowa daga wurin Uba, shine zai shaida ni, kuma shaida ne. domin tun farko kuke tare da ni. Yohana Sura ta goma sha shida Na faɗa muku waɗannan ne domin in kawar muku da sanadin tuntuɓe, za su fishe ku daga jama'a. Hakika lokaci ma yana zuwa da kowa ya kashe ku, zai zaci bautar Allah yake yi, za su yi haka ne kuwa domin ba su san uba ko ni ba, na faɗa muku waɗannan abubuwa ne. domin in lokacinsu ya yi, ku tuna na faɗa muku. Ban faɗa muku abubuwan nan tun da farko ba, domin ina tare da ku. Yanzu kuwa za ni wurin wanda ya aiko ni, du da haka a cikinku, ba wanda ya tambaye ni ina za Amma saboda na faɗa muku waɗannan abubuwa, gashi baƙin ciki ya cika zuciyarku. Duk da haka ina gaya muku gaskiya zai fiye muku in tafi, domin in ban tafi ba, mai taimakon nan ba zai zo gare ku ba, in kuwa na tafi zan aiko shi gare ku. Sa'ad da kuwa ya zo, zai kada duniya a kan zunubi da adalci da kuma hukunci. Wato, a kan zunubi domin ba su gasgata da ni ba. A kan adalci kuwa don za ni wurin uba, ba kuwa za ku ƙara ganina ba. A kan hukunci kuma domin an yanke wa mai mulkin duniyar nan hukunci. Ina da sauran abubuwa da yawa da zan gaya muku tukuna, amma ba za ku iya ɗaukar su a yanzu ba. Sa'ad da kuwa Ruhu na gaskiya ya zo, zai bishe ku a cikin dukkan gaskiya, domin ba zai yi magana don kansa ba, sai dai duk abin da ya ji shi zai faɗa. Zai kuma sanar da ku al'amuran da za su auku, zai ɗaukaka ni. domin zai ɗauko daga cikin abin da yake nawa ya sanar da ku. Duk abin da Uba yake da shi nawa ne, shi ya sa na ce zai ɗauko daga cikin abin da yake nawa ya sanar da ku. Bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku ganni ba, bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni. Sai waɗansu almajiransa suka ce wa juna, Me yake nufi da ce mana, bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku ganni ba? bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni da kuma cewa domin za ni wurin uban. Suka ce, Me yake nufi da bayan ɗan lokaci kaɗan ɗin, ai ba mu san abin da yake faɗi ba. Yesu kuwa ya sani suna so su tambaye shi, sai ya ce musu, Wato, kuna tambayar juna ne abin da nake nufi da cewa bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku ganni ba, bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni? Lallai hakika ina gaya maku, za ku yi kuka da kuma gunji, amma duniya za ta yi farin ciki, za ku yi baƙin ciki, amma baƙin cikinku zai koma farin ciki. Idan mace tana naƙuda takan sha wuya, Da lokacin haihuwarta yayi, amma da zarar ta haifi jinjirin, ba ta ƙara tunawa da wahalar da ta sha. domin murnar an sami baƙon duniya. haka kuma yanzu kuke tare da baƙin ciki, amma zan sake ganinku, sa'an nan zuciyarku za ta yi fari, ba ko mai ɗauke muku farin cikinku. A ran nan ba za ku yi mini wata tambaya ba, lalle hakika ina gaya muku, komai kuka roki uba zai ba ku saboda sunana, har yanzu dai ba ku roki komai cikin sunana ba, ku roƙa za ku samu, domin farin cikinku ya zama cikakke. duk waɗannan na faɗa muku da misalai ne lokaci yana zuwa da ba zan ƙara faɗa muku komai da misalai ba sai dai in ba ku labarin uba a sarari a ran nan za ku yi roƙo a cikin sunana ban kuwa ce muku zan roƙar muku uba ba domin shi uban kansa na ƙaunar ku domin kun ƙaunace ni kun kuma gasgata daga wurin uban na fito daga wurin uban ne na fito na shigo duniya har wa yau kuma zan bar duniya in koma wurin uba sai almajiransa suka ce yauwa yanzu ne fa kake magana a sarari ba da misali ba yanzu ne muka tabbata ka san komai ba sai wani ya tambaye ka ba ta haka muka gaskata daga wurin Allah ka fito Yesu ya amsa musu ya ce ashe yanzu kun gaskata to lokaci yana zuwa har ma yayi da za a warwatsa ku kowa ya koma gidansu ku bar ni ni kaɗai duk da haka ko ba ni kaɗai nake ba domin uba yana tare da ni na faɗa muku wannan ne domin a gare ni ku sami salama a duniya kuna shan wuya amma dai ku yi farin ciki na ya nasara da duniya Yohana Sura ta goma sha bakwai Da Yesu ya faɗi haka, sai ya ɗaga kai sama ya ce, Ya Uba, lokaci ya yi, ka ɗaukaka ɗanka domin ɗan ya ɗaukaka ka, tun da ka ba shi iko a kan dukkan ’yan adam, ya ba da rai madawwami ga duk waɗanda ka ba shi. Rai madawwami kuwa shi ne su san ka, Allah makaɗaici na gaskiya, da kuma Yesu almasihu da ka aiko, na ɗaukaka ka a duniya, da yake na cika aikin da ka bani in yi, yanzu kuma ya Uba, ka ɗaukaka ni zuwa ga zatinka. da ɗaukakar nan da nake da ita tare da kai tun kafin duniya ta kasance. Na bayyana sunanka ga mutanen da ka bani daga cikin duniya, dama naka ne, ka kuwa bani su, sun kuma kiyaye maganarka. Yanzu kuwa sun san duk iyakar abin da ka bani daga gare ka yake, domin kuwa maganar da ka faɗa mini na faɗa musu, sun kuwa karɓa, sun kuma san hakika na fito daga wurinka ne. sun kuma gazgata kai ne ka aiko ni ni roƙo nake yi domin su ba duniya nake roƙarwa ba sai dai su waɗanda ka bani domin su naka ne dukkan nawa naka ne duk naka kuma nawa ne an kuma ɗaukaka ni a zukatansu yanzu kuma ba sauran zamana a duniya amma waɗannan a duniya suke ni ko ina zuwa wurinka ya uba mai tsarki ka kiyaye su da ikon sunanka da ka bani, su zama ɗaya kamar yadda muke. Duk sa'ad da nake tare da su, na kiyaye su da ikon sunanka da ka bani, na kare su, ba ko da ya hallaka, sai dai halakakken nan domin na siya cika. Amma a yanzu ina zuwa wurinka, ina faɗar wannan magana tun ina duniya, domin farin ciki na ya zama cikakke a zukatansu. na faɗa musu maganarka duniya kuwa ta ƙi su domin su ba na duniya ba ne kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne ba na roƙonka ka ɗauke su daga duniya sai dai ka kare su daga mugun nan su ba na duniya ba ne kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne ka tsarkake su cikin gaskiya maganarka ita ce gaskiya kamar yadda ka aiko ni duniya haka ni ma na aiko su duniya saboda su nake miƙa kaina domin su ma a tsarkake su cikin gaskiya. Ba ko waɗannan kaɗai nake roƙarwa ba, har ma masu gasgatawa da ni ta wurin maganarsu, domin dukkansu su zama ɗaya, kamar yadda kai ya uba kake cikina, ni kuma nake cikinka. Haka su ma su kasance cikinmu, domin duniya ta gasgata cewa kai ne ka aiko ni. Ɗaukakar da kayi mini, ita na yi musu, domin su zama ɗaya, kamar yadda muke ɗaya. ni a cikinsu kai kuma a cikina domin su zama ɗaya sosai duniya ta gane kai ne ka aiko ni ta kuma gane ka ƙaunace su kamar yadda ka ƙaunace ni ya uba ina so waɗanda ka bani su ma su kasance tare da ni inda nake su dubi ɗaukaka ta da kayi mini domin ka ƙaunace ni tun ba a halicci duniya ba ya uba mai adalci duniya kam ba ta san ka ba amma ni na san ka waɗannan kuma sun sani kai ne ka aiko ni na sanar da su sunanka zan kuma ci gaba da sanar musu domin ƙaunar da kayan mini ta kasance a cikinsu ni ma in kasance a cikinsu Yohana Sura ta goma sha takwas Bayan da Yesu ya yi maganan nan, ya fita shi da almajiransa zuwa hayin rafin Kidron, inda wani lambu yake. ya kuma shiga da almajiransa. Yahuza ma wanda ya bashe shi ya san wurin, domin Yesu ya saba haɗuwa da almajiransa a can. Yahuza kuwa bayan ya ɗauko ƙungiyar soja da waɗansu dogaran haikali daga manyan firistoci da farisiyawa suka zo wurin rike da fitilu da jiniyoyi da makamai. Yesu kuwa da ya san duk abin da zai same shi, ya yi gaba ya ce musu, wa kuke nema suka amsa masa suka ce yesu ba nazare yesu ya ce musu ni ne yahuza kuwa da ya bashe shi yana tsaye tare da su da yesu ya ce musu ni ne suka ja da baya da baya har suka faɗi sai ya sake tambayar su wa kuke nema suka ce Yesu Banazare. Yesu ya amsa ya ce, Ai, na gaya muku ni ne, in kuwa ni kuke nema, ku bar waɗannan su tafi. Wannan kuwa domin a cika magana da ya yi ne cewa, A cikin waɗanda ka bani ban yarda ko ɗaya ba. Bitrus kuwa da yake yana da takobi, ya zaro ya kai wa bawan babban firisara, ya fille masa kunnensa na dama. sunan bawan Malkus, sai Yesu ya ce wa Bitrus, Mai da takobinka kube, ba sai in sha kokon da uba ya bani in sha ba? Sai ƙungiyar soja da shugabansu da dogaran nan na Yahudawa suka kama Yesu, suka ɗaure shi, suka tafi da shi wurin Hanana da fari, don shi surikin kayafa ne, wanda yake shi ne babban firis a shekaran nan. Kayafa kuwa shi ne ya yi wa Yahudawa shawara cewa ya fiye musu mutum ɗaya ya mutu saboda jama'a. Sai Bitrus ya bi bayan Yesu, haka kuma wani almajiri. Almajirin nan kuwa sananne ne ga babban firis, sai ya shiga har gidan firis ɗin tare da Yesu. Bitrus kuwa ya tsaya a bakin ƙofa daga waje. sai ɗaya almajirin da yake sananne ga babban firis ya fita ya yi magana da wanda yake jiran ƙofa sa'an ya shigo da Bitrus. Baranya da take jiran ƙofar kuwa ta ce wa Bitrus, Anya, kai ma ba a cikin almajiran mutumin nan kake ba? Ya ce, A'a, bana ciki. To, baroli da dogaran haikali kuwa sun hura wutar gawayi don ana sanyi, suna tsaye-tsaye suna jin wutar. Bitrus ma yana tsaye tare da su yana jin wutar. Sai babban Firis ya tuhumi Yesu a kan almajiransa da kuma koyarwarsa. Yesu ya amsa masa ya ce, Ai, na yi wa duniya magana a bayyane, na kuma sha koyarwa a majami'u da haikali inda Yahudawa duka sukan taru, ban faɗi komai a ɓoye ba. Don me kake tuhumata? Tuhumi waɗanda suka saurare ni akan abin da na faɗa musu. ai sun san abin da na faɗa. Da ya faɗi haka, wani daga cikin dogaran da suke tsaye kusa ya mare Yesu ya ce, Haka za ka amsa wa babban firist? Yesu ya amsa masa ya ce, In na faɗi mugun abu, to ka ba da shaida kan haka, in kuwa daidai na faɗa, to don me za ka mare ni? Sai Hanana ya aika da shi a ɗaure wurin kaya fa babban firist. To, Bitrus kuwa yana tsaye yana jin wuta, sai suka ce masa, Anya, kai ma ba a cikin almajiransa kake ba? Sai ya yi musu ya ce, A'a, ba na ciki. Sai wani daga cikin bayan babban firis, wato dangin wanda Bitrus ya fille wa kunne ya ce, Ashe, ban ganka tare da shi a lambun ba? Sai Bitrus ya sake musu, nan da nan kuwa zakara ya shara. daga wurin kayafa kuma suka kai Yesu fadar mai mulki, da asuba ne kuwa, su kansu ba su shiga fadar ba, don kada su ƙazantu su kasa cin jibin ƙetarewa. Saboda haka, Bilatus ya fito wajensu ya ce, Wace ƙara kuka kawo ta mutumin nan? Sai suka amsa masa suka ce, Da wannan ba mai laifi ba ne, ai da ba mu bashe shi gare ka ba. Bilatus ya ce musu, Ku tafi da shi da kanku kumuna. ku hukunta shi bisa ga shari'arku. Sai Yahuda suka ce masa, Ai, ba mu da ikon zartar da hukuncin kisa a kan kowa. Wannan kuwa don a cika maganar da Yesu ya yi ne, wadda ta kwatanta irin mutuwar da zai yi. Sai Bilatus ya koma cikin fada, ya kira Yesu ya ce masa, Ashe, kai ɗin nan, kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya amsa ya ce, Wato wannan faɗarka ce, ko kuwa waɗansu ne suka ce da ni haka a wurinka. Bilatus ya amsa ya ce, Ni ba Yahude ne, ai jama'arka da manyan firistoci su ne suka bashe ka gare ni, me ka yi? Yesu ya amsa ya ce, Mulkina ba na duniyar nan ba ne, da mulkina na duniyar nan ne, da na za su yi yaƙi kada a bashe ni ga Yahudawa. amma hakika mulkina ba daga nan yake ba. Sai Bilatus ya ce masa, Wato ashe, sarki ne kai? Yesu ya amsa ya ce, Yadda ka faɗa, ni sarki ne, domin haka musamman aka haife ni, don haka kuma musamman na shigo duniya, domin in shaidi gaskiya. Kowane mai ƙaunar gaskiya kuwa yakan saurari muryata. Bilatus ya ce masa, Wani abu ne shi gaskiya? bayan da ya faɗi haka ya sake fitowa wurin yahuda ya ce musu ni kam ban same shi da wani laifi ba amma dai kuna da wata al'ada in idin ƙetarewa ya yi nakan sakar muku mutum ɗaya to kuna so in sakar muku sarkin yahudawa sai suka sake ɗaukar kururuwa suna cewa a'a ba wannan ba sai dai barabas barabas ɗin nan kuwa ɗan fashi ne Yohana Sura ta goma sha tara Sa'an nan Bilatus ya sa a tafi da Yesu, a yi masa bulala, sai soja suka yi wani kambi na ƙaya suka sa masa aka, suka yafa masa wata alkyabba mai ruwan shunayya, suka yi ta zuwa wurinsa suna cewa, Ranka ya daɗe, sarkin Yahudawa, suna tamarinsa. sai Bilatus ya sake fitowa ya ce wa Yahudawa, Gashi, zan fito muku da shi, domin ku san ban same shi da wani laifi ba. Sa'an nan Yesu ya fito, saye da kambin ƙaya, da alkyabba mai ruwan shunayya, sai Bilatus ya ce musu, To, ga mutumin. Da manyan firistoci da dogaran haikali suka ganshi suka ɗau kururuwa suna cewa, A gicciye shi a gicciye shi Bilatus ya ce musu ku tafi da shi ku da kanku ku gicciye shi ni kan ban same shi da wani laifi ba Yahuda suka amsa masa suka ce ai muna da shari'a bisa ga shari'ar nan kuwa ya wajaba a kashe shi saboda ya mai da kansa dan Allah da Bilatus ya ji maganar nan sai ya ƙara tsorata ya sake shiga fada ya ce wa Yesu daga ina kake amma Yesu bai amsa masa ba, saboda haka Bilatus ya ce masa, Ba za ka yi mini magana ba? Baka sani ba, ni ne da ikon sakinka ko giciye ka? Yesu ya amsa masa ya ce, Ba ka da wani iko a kaina in ba an baka daga sama ba, saboda haka wanda ya bashi ni gare ka ya fi ka zunubi. A kan wannan, Bilatus ya nemi ya sake shi, sai dai Yahuda suka ɗau kururuwa suna cewa, in dai ka saki wannan, kai ba masoyin Kaisar ba ne, ai, kowa ya mai da kansa sarki, ya tayar wa Kaisar kenan. Da Bilatus ya ji wannan magana, sai ya fito da Yesu, ya zauna a kan gadon shari'a, wurin da ake kira daɓe, da Yahudanci kuwa gabata. Rannan kuwa ranar shirin idin ƙetarewa ce, wajen tsakiyar rana sai ya ce wa Yahudawa, ga sarkinku sai suka ɗaukuru ruwa suna cewa a yi da shi a yi da shi a gice shi bilatus ya ce musu a in gicciye sarkinku sai manyan firistoci suka amsa suka ce mu ba mu da sarki sai kaisar nan ya bashe shi gare su su gice shi sai suka tafi da yesu ya kuwa fita shi kansa yake ɗauke da giciyansa har zuwa wurin da ake kira wurin ƙoƙon kai da yahudanci kuwa golgota nan suka giciye shi da kuma waɗansu mutum biyu tare da shi ɗaya ta kowane gefe yesu kuwa tsakiya bilatus kuma ya rubuta wata sanarwa ya kafa ta a kan giciyan abin aka rubuta kenan yesu ba nazare sarkin yahudawa yahudawa da yawa kuwa sun karanta wannan sanarwa domin wurin da aka gice Yesu kusa da binni ne an kuwa rubuta da Yahudanci da Romanci da kuma Helenanci sai manyan firistocin Yahudawa suka ce wa Bilatus kada ka rubuta sarkin Yahudawa sai dai ka rubuta a faɗarsa shine sarkin Yahudawa Bilatus ya amsa ya ce abin da na rubuta na rubuta kenan bayan soja sun gice yesu suka ɗebi tufafinsa suka kasa kashi hudu kowane soja ya ɗauki kashi guda suka kuma ɗauki taguwarsa taguwar kuwa ba ɗinki saƙa ɗaya ce gudanta sai suka ce wa juna kada mu taga ta sai dai mu yi kuri'a a kanta mu ga wanda zai ci wannan kuwa domin a cika nasi ne cewa suka rarraba tufafi na tsakaninsu suka jefa kuri'a a kan rigata haka fa sojan suka yi to kusa da gicciyen yesu kuwa da mahaifiyarsa da ‘yar uwarta da maryamu matar kiliofas da kuma maryamu magadaliya suna tsaye da yesu ya ga mahaifiyarsa da almajirin nan da yake ƙauna suna tsaye kusa ya ce wa mahaifiyarsa iya ga ɗanki nan sa'an nan ya ce wa almajirin ga tsohuwar kanan tun daga wannan lokaci fa almajirin nan ya kai ta gidansa bayan haka yesu da ya san duk an gama komai domin a cika nassi sai ya ce ina jin kishirwa to akwai wani gora cike da ruwan tsamiya ajiye a nan sai suka jiƙa soso da ruwan tsamin suka soka a sandan ezop suka kai bakinsa da Yesu ya tsotsi ruwan tsamin nan ya ce, An gama. Sa'an nan ya sunkuyar da kansa ya ba da ransa, da yake ran nan ranar shiri ce, don kada a bar jikuna a giciye ran Asabar, domin wannan Asabar ɗin babbar rana ce. Sai Yahuda suka roƙi Bilatus a karya kafafunsu a kuma ɗauke jikunan. Sai soja suka zo suka karya kafafun na farkon nan. da kuma na ɗayan da aka gicciye tare da shi. Amma da suka zo wurin Yesu, suka kuma ga ya riga ya rasu, ba su karya ƙafafunsa ba, sai dai ɗaya daga cikin sojan nan ya soke shi da mashi a kwiɓi. Nan da nan sai ga jini da ruwa suka gudano. Wanda ya gani ɗin kuwa shi ya ba da shaida kan haka, shaidarsa kuwa gaskiya ce, ya kuma san gaskiya ke faɗa, domin kuma ku ba da gaskiya, wannan kuwa don a cika nassin ne cewa, Ko ƙashinsa ɗaya ba za a karya ba, wani nassin kuma ya ce, Za su dubi wanda suka soka, bayan haka Yusufu mutumin Armatiya, wanda yake almajirin Yesu ne amma a ɓoye domin tsoron Yahudawa, ya roƙi Bilatus izinin ɗauke Yesu, Bilatus kuwa ya ba shi izini. ya kuwa zo ya ɗauki jikin Yesu. Nikodimu kuma, wanda zuwansa na farko wurin Yesu da daddare ne, ya zo da mur da al'ul a gauraye wajen awo ɗari, sai suka ɗauki jikin Yesu suka sa shi a likafanin linin game da kayan ƙanshin nan, bisa ga al'adar Yahudawa ta jana'iza. A wurin da aka gicciye shi kuwa, akwai wani lambu a cikin lambun kuma da wani sabon kabari wanda ba a taɓa sa kowa a ciki ba. Da yake ranar shiri ce ta Yahudawa, kabarin kuwa yana kusa sai suka sa Yesu a nan. Yohana Sura ta ashirin To, a ranar farko ta mako, Maryamu Magadaliya ta je kabarin da asuba tun da sauran duhu, ta ga an kawar da dutsen daga kabarin. sai ta yi gudu wurin Bitrus da kuma almajirin nan da Yesu yake ƙauna ta ce musu, An ɗauki Ubangiji daga kabarin, ba mu kuwa san inda aka sa shi ba. Sai Bitrus da almajirin nan suka fita suka doshi kabarin, duka biyu suka ruga a guje, amma almajirin nan ya tsere wa Bitrus ya riga isa kabarin, yana dukawa yana leƙa ciki. sai ya ga likafanin linin a ajiye, amma fa bai shiga ba. Sa'an nan Bitrus ya zo a bayansa, ya kuwa shiga kabarin, ya ga likafanin a ajiye, mayanin kuma da yake kansa ba a ajiye tare da likafanin yake ba, amma a naɗe shi kaɗai a waje ɗaya, sai almajirin nan da ya riga isa kabarin, shi ma ya shiga ya gani. ya kuma ba da gaskiya don kafin lokacin nan ba su fahimci nassin nan ba cewa lalle ne ya tashi daga matattu sai almajiran suka koma gida maryamu kuwa tana tsaye a bakin kabarin daga waje tana kuka tana cikin kuka sai ta duka ta leƙa kabarin sai ta ga mala'iku biyu saye da fararen tufafi a zaune inda da gawar yesu take daga wajen kai ɗaya kuwa wajen ƙafafu suka ce mata, Uwar gida, don me kike kuka? Ta ce musu, Ai, an ɗauke Ubangiji na ban kuwa san inda aka sa shi ba. Da ta faɗi haka sai ta juya ta ga Yesu tsaye, amma ba ta gane Yesu ne ba. Yesu ya ce mata, Uwar gida, don me kike kuka, wa kuma kike nema? saboda kuma ta zaci shi ne mai aikin lambun. Ta ce masa, Mai gida, in kai ne ka ɗauke shi, gaya mini inda ka sa shi mana, ni kuwa in ɗauke shi. Yesu ya ce mata, Maryamu. Sai ta juya ta ce masa da Yahudanci, Rabbo ne! Wato, Malam, Yesu ya ce mata, Kada ki riƙe ni. domin har yanzu ban hau wurin uba ba tukuna sai dai ki tafi wurin ‘yan uwana ki ce musu ina hawa wurin ubana kuma ubanku Allah na kuma Allahnku. Sai Maryamu Magadaliya ta je ta ce wa almajiran, Na ga Ubangiji, ta kuma ce shi ya faɗa mata waɗannan abubuwa. A ran nan da magariba, ranar farko ta mako. Kofofin ɗakin da almajiran suke ciki yana kulle saboda tsoron Yahudawa, sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka ya ce musu, Salama a gare ku. Da ya faɗi haka, ya nuna musu hannuwansa da kwiɓinsa, sai almajiran suka yi farin ciki da ganin Ubangiji, sai Yesu ya sake ce musu, Salama a gare ku, kamar yadda Uba ya aiko ni, haka ni ma na aike ku. Da ya faɗi haka ya busa musu numfashinsa ya ce musu, Ku karɓi Ruhu mai tsarki, duk waɗanda kuka gafartawa zunubansu an gafarta musu kenan, duk waɗanda ba ku gafartawa ba kuwa ba a gafarta ba kenan. Toma kuwa ɗaya daga cikin goma sha biyun nan wanda ake kira ɗan tagwai, baya nan tare da su sa'ad da Yesu ya zo, sai sauran almajiran suka ce masa, Mun ga Ubangiji. amma ya ce musu, In ban ga gurbin kusoshi a hannuwansa ba, in sa yatsata a gurbin kusoshin in kuma sa hannuna a ƙwibinsa ba, ba zan ba da gaskiya ba. Bayan kwana takwas har wa yau almajiransa na cikin gidan, Toma ma yana nan tare da su, ƙofofi suna kulle, sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka, ya ce, Salama gare ku. Sa'an nan ya ce wa Toma, sa tsarka nan, ka ji hannuwa hannuwana, miƙo hannunka kuma, ka sa a na. kada ka zama marar ba da gaskiya, sai dai mai ba da gaskiya. To ya amsa masa ya ce, Ya Ubangiji na da kuma Allah na. Sai Yesu ya ce masa, Wato, saboda ka gani ka ba da gaskiya? Albarka ta tabbata ga waɗanda ba su gani ba, amma kuwa suka ba da gaskiya. Yesu ya yi waɗansu mu'ujizai da yawa daban-daban a gaban almajiran waɗanda ba a rubuta a littafin nan ba, amma an rubuta waɗannan ne domin ku ba da gaskiya Yesu shine almasihu ɗan Allah, ta wurin gaskatawa kuma ku sami rai a cikin sunansa. Yohana Sura ta ashirin da ɗaya Bayan haka, Yesu ya sake bayyana kansa ga almajiran a bakin tekun Tibariya, ga kuma yadda ya bayyana kansa, Bitrus da Toma wanda ake kira ɗan tagwai, da na ta'ala na kana ta ƙasar Galili, da ’ya'yan nan na Zabadi, da kuma waɗansu almajiransa biyu, duk suna nan tare, sai Bitrus ya ce musu, Za ni su. Suka ce masa, mu ma ma tafi tare da kai sai suka fita suka shiga jirgi amma a daren nan ba su kama kome ba gari yana wayewa sai ga yesu tsaye a bakin gacci amma almajiran ba su gane yesu ne ba sai yesu ya ce musu samari kuna da kifi suka amsa masa suka ce a'a ya ce musu ku jefa taro dama da jirgin za ku samu suka jefa har suka kasa jawo shi don yawan kifin sai almajirin nan da yesu yake ƙauna ya ce wa bitrus ubangiji ne fa da bitrus ya ji ashe ubangiji ne sai ɗamara da taguwarsa don a tuɓe ke ya faɗa tekun sauran almajirai kuwa suka zo a cikin ƙaramin jirgi janye da tarin cike da kifi don ba su da nisa daga gaci kamar misalin kamu ɗari biyu ne da fitowarsu gaci sai suka ga garwashi a wurin da kifi da kuma gurasa yesu ya ce musu ku kawo ɗansu kifi daga cikin waɗanda kuka kama yanzu sai bitrus ya hau jirgin ya jawo tarun gaci cike da manyan kifaye ɗari da hamsin da uku, amma duk da yawansu haka tarun bai kece ba sai Yesu ya ce musu, Ku zo ku karya kumallo. Daga cikin almajiran nan kuwa ba wanda ya yi ƙarfin halin tambayarsa ko shi wane ne, domin sun sani Ubangiji ne. Sai Yesu ya zo ya ɗauki gurasar ya ba su, haka kuma kifin. Wannan ne fa zuwa na uku da Yesu ya bayyana ga almajiran bayan an tashe shi daga matattu. Da suka karya kumallo Yesu ya ce wa Bitrus, Bitrus ɗan Yahaya, ka fi waɗannan ƙaunata? Ya ce masa, Iya Ubangiji, ka dai sani ina son ka. Yesu ya ce masa, Ka yi kiwon ’ya'yan tumakina. Ya sake faɗa masa faɗa ta biyu. Bitrus ɗan Yahaya, kana ƙaunata? Ya ce masa, Iya Ubangiji, ka dai sani ina son ka. Yesu ya ce masa, Ka kiyaye tumakina. Yesu ya faɗa masa faɗa ta uku. Bitrus ɗan Yahaya, kana so na? Sai Bitrus ya yi baƙin ciki don a faɗan nan ta uku ya ce masa, Kana so na? Shi kuwa ya ce masa, Ya Ubangiji, ai ka san komai duka, ka kuwa sani ina son ka. Yesu ya ce masa, Ka yi kiwon tumakina, lallai ina gaya maka, lokacin samartakarka kakan yi wa kanka mara. ka tafi inda ka nufa amma in ka tsufa za ka miƙe hannuwanka wani ya yi maka damara ya kai ka inda baka nufa ba ya faɗi wannan ne yana kwatanta irin mutuwar da bitrus zai yi ya ɗaukaka allah bayan ya faɗi haka ya ce masa bini sai bitrus ya waiwaya ya ga almajirin nan da yesu yake ƙauna yana biye da su wato wanda ya jingina gab da Yesu lokacin cin jibin nan da ya ce, Ya Ubangiji, wane ne zai bashe ka? Da Bitrus ya gan shi, ya ce wa Yesu, Ya Ubangiji, wannan fa. Yesu ya ce masa, In na nufe shi da wanzuwa har in dawo, menene naka a ciki, kai dai bini. Saboda haka maganar nan ta bazu cikin uwa cewa almajirin nan ba zai mutu ba alhali kuwa yesu bai ce masa ba zai mutu ba ya dai ce in na nufe shi da wanzuwa har in zo menene naka a ciki wannan shi ne almajirin da yake ba da shaida a kan waɗannan al'amura ya kuma rubuta su mun kuwa sani shaidarsa tabbatacciya ce akwai waɗansu ayyuka ko masu yawa da Yesu ya aikata inda za a rubuta kowannensu ɗaiɗai da ɗaiɗai ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya ɗaukar littattafan da za a rubuta ba.